barkanmu da saduwa a wannan safiya ta ranar talata safiyar sha uku ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala daga makka zuwa madina shekara 1439 wannan safiya kuma ta yi daidai da ranar 29 ga watan mayu shekarar miladiya ta 2018 a wannan masallaci na masjidu umar bin khattab wanda ke nan fan madina a gyalle su a nan zariya allah cikin ikonsa ya haɗa fuskokinmu da waɗannan fuskoki masu albarka na iyayenmu mata an gabatar da ɗaya daga cikin jeren giyar laccoci tattaunawa waɗanda aka saba yi duk watan azumi irin wannan ina roƙon allah subhanahu wataala ya sanya mana albarka a cikin wannan tattaunawa kuma ya ba mu damar faɗan gaskiya da aiki da ita ya tsare mu daga kawunan mu da munanan ayyukan matashiyar tattaunawarmu ita ce muhimmancin lokaci a rayuwar musulmi muhimmancin lokaci a rayuwar musulmi da Allah ina roƙon iyayenmu mata don Allah kowa ta kashe wayarta ko ta sanya ta a cikin shiru idan kina da nan wato kira mai muhimmanci da kike sa rai to za laki ki sa a cikin shiru ko ki sa a cikin vibration yadda in ta yi take fita ki amsa amma dan Allah a ai mana hakuri da kadawa wayoyin nan za su ja hankalin mutane ina so na gina wannan tattaunawa da zamu yi gabaki daya a karkashin wasu ayoyin alqur'ani mai girma da wasu hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu shakka batu kan lokaci al'amari ne mai muhimmanci domin lokaci shine jarin dan adam dan adam bai da jarin da ya kai lokaci musulmi bai da jarin da ya kai lokacinsa yafi dukiya muhimmanci domin dukiya in ka tara ta misali in ta lalace ma zaka iya tara wata amma lokaci din minti kwaya ɗaya da ya wuce a cikin rayuwarka ba za ka yi dawo da shi ba in ka ci moriyarsa ka ci moriyarsa in baka ci moriyarsa ba kai asararsa amma kuɗi ba za ka iya samun suka rasa kuma ka sake samun wanda suka fi su haka ‘ya'ya za ka iya samun su su rasu ko su aure kuma ka sake samun wasu haka aure haka duk wani abu na duniya da ake samu in ya kubuce maka kana iya samun shi again amma banda lokaci shi idan ya kubuce ya tafi kenan da haka wajibi ne ya zama muna da kwadaituwa akan lokaci gaba ɗaya al'amarin rayuwarmu Allah subhanahu wataala ya sanya ta a cikin lokaci ƙayyadaje kamar yadda Allah subhanahu wataala ya tsara tun daga kan farkon halitta har zuwa ƙarshen halitta to komai zai faru ne a ƙarƙashin lokaci a cikin tsarin Allah Allah subhanahu wata'ala a farkon suratul an'am yana cewa alhamdulillah alhamdulillah alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun sai yace wallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajalan wa ajalun musamman inda thumma antum tamtaru wata ta magana Allah subhanahu wataala yake cewa ah, alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah alladhi khalaqa samawati wal ard wanda ya halicci sammai da ƙasa waje ja'ala dhulumati wan nur wa Allah ubangiji wanda ya sanya duhu da haske duhai na dare da hasken rana ثم الذين كفروا بربهم يعدلون amma kafirai suna daidaita Allah ubangiji da abin shirkarsu suna kafirci ba su yarda cewa Allah shi ya halitta ba ko kuma koda sun yarda suna ganin akwai wasu kuma waɗanda su ma suna da matsayin Allah su ne kan su kenan Allah ka tsare sai Allah ya ce huwal ladhi khalaqakum min tin Allah shi ya halice ku daga tabo ya halice asalin uban mutane kenan Annabi Adam alaihi salam daga tabo kuma kada ajalan sannan Allah ya sanya wani lokaci ajalan kun ji tun farkon halitta da Allah ya gama halitta sai sanya lokaci lokacin da za su zo duniya lokacin da za su rayu lokacin da za su mutu lokacin da za a haife su lokacin da za su yi kaza komai waqaba waqaba qaba ajalan sannan wa ajalun musamman inda da kuma wani lokacin can daban wanda Allah ya riga ya ambace shi a wurin Allah Allah ne kawai ya sani wani lokaci kenan tashin alkiyama wa ajalin musamman inda kun ma’antun tantahu amma ku mutane kuna ta gaddama kuna nan kuna faɗi tashi to wannan lokacin da Allah ya sanya na tashin alkiyama shine lokaci mafi haɗari a rayuwa shine lokaci da zai zama lokacin kamar yadda mu zo mu ji a gaba lokacin da duk wanda bai yi amfani da wannan lokacin da yake da shi na rayuwa ba to sai yayi nadaman wancan lokacin Allah ka tsare mu daga nadama Allah subhanahu wataala yi bayani iri daban-daban ta fuskoki daban-daban akan wannan lokacin tashin alkiyama ya bayyana irin yadda mutane suke mamaki amma yatasaalu anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun akan me suke tambaya akan wannan babban labarin wanda suke da sabani akan shi mutane sun ta zuwa su tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matasa yaushe tashin alkiyama saboda ba za ba a taba ganin lokaci irin shi ba kuma ba za a ƙara ganin lokaci irin shi bayan an gaishe Allah subhanahu wataala yana cewa inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatabba Allah ya ce lallai tashin alkiyama al'amari ne mai zakkewa Allah ya ce a akadu ukhfiha malamai sun yi fassara iri daban-daban a wannan wajen inda ba tafsiri muke ba za mu tsawaita a kai ba a akadu ukhfiha Allah ya ce kusan na so ma na ɓoye labarin ta gaba ɗaya kan na faɗa wa mutane cewa za a yi tashin alkiyama a bar su kawai haka sai wata rana kawai burum a yi tashin alkiyama akadu ukhfiha ke ko kuma akasin haka a akadu ukhfiha a ya zama kalmar tana matsayin adgad na so a ce ma da kawai na fada wa kowa lokaci kamar da idan za a yi biki ake sa lokaci a ce rana kaza ga watan kaza shine ɗorin auren wancan da wani ku to Allah ya ce na yi niyyar ma da kawai na fada wa kowa kowa ma ya sani ko dai ɗayan ma'ana biyu wanda kowanne ma'ana ce mai haɗari ƙwarai da gaske ya zama kwata-kwata ba mu da labarin za a yi tashin alkiyama kamar da misali yaro da ke shan nono ba shi da labarin cewa ta rana za a yayi shi bai sani ba ya ɗauka haka za a ci gaba da tafiya ko da karan da aka yayi shi yake shiga cikin bala'i wani haye rashin lafiya wani haye rami har sai an kwantar da shi da uwarsa a asibiti saboda ya zama mishi tashin hankali wannan canjin a kadu ukhfiha ko kuma ya zama an gaya mana tashin alkiyama kaza ga watan kaza ne ranar kaza ku kaddara yanda a ce mun sanin da tashin alkiyama ko kuma kowa ya sanar da zai mutu tun yana saura shekara nawa zai fara ramewa yana cuta yana zazzabi kafin lokacin mai bala'i zai kashe shi damuwar cewa rana ka ba zan mutu ta kashe ka a ce daga ran da aka haifi mutum akwai agogo a agoshin shi wanda yake countdown yana yana tafiya yana tafiya yana yana raguwa yana raguwa har da idan ya kare kawai shi kenan zaka mutu ba za ka iya rayuwa ba akadu ukhfiyadu tujza kullu nafsin bima tas'a don a baiwa kowane rai sakamakon abin da ta aikata Allah ya ce kar ka bari wani wanda bai da imani ya tare ka daga aikin lahira kar ka saki Allah ya sake tambaya yake cewa ya da labari yake cewa yas'alunaka an sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikraha ila rabbika muntahaha suna tambayarka game da tashin alkiyama suna cewa ayyana mursaha wai yaushe ne za a yi tashin alkiyama nan da kake ta faɗa har kana cewa ta kusa iqtarabatis sa'atu wan shaqqa al-qamar kace ta kusa yaushe ne kace musu fima anta lin dhikra wai me yasa kake ta ambatan gashin alkiyama ya rabbika muntaha kace musu al'amarin iliminta yana ga Allah kai ma baka sani ba mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'i Allah ya sake cewa a wani waje yas'alunaka anis sa'ati ayyama mursaha qul inna ma ilmuha inda rabbi la yujalliha li waqtiha illa hu yace suna tambaye ka kuma tashin alkiyama yaushe ne ka ce musu ilmuha sanin lokacin da za a yi tashin alkiyama inda rabbi yana wurin Allah ne la yujalliha li waqtiha illa hu babu wanda ya isa ya yaye shamakin lokacin ta a sani hatta mala'iku da suke kusa da Allah ba su sani ba hatta mala'ikan da yake rike da kafon busa kafon tashin duniya din wanda yanzu haka da muke magana yana rike da kahon yana jira Allah ya bashi umarni ne kawai har shi bai sani ba sai da Allah ya ce mishi busa kahon hatta ita kanta mutuwa bata sani ba malaika jibril da yake shugabannin malaiku bai sani ba kamar da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mal mas'ulu anha bi a'lam min as-sa'il wanda ake tambaya bai fi tambayar sani ba la yujaddi hali waqtiha illa hu faqulat fis samawati wal ardh al'amarinta yana da nauyi a sama da ƙasa kowa yana cikin damuwa da mutanen sama mala'iku kenan da mutanen ƙasa mu mutane da aljanu da sauransu kowa yana cikin damuwa game da yaushe ne alkiyama la hali wa waqtiha illa hu saqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa bagta tashin alkiyama ba zai zo muku ba sai ya sammatse ku alasa an san wannan Hausa sammatsi mamaya cikin ba a shirya ba irin yadda ruwa yake zuwa ɗan nan ba tare da an ga hadari ba kawai ana cikin rana sai a juruwa wani lokaci ko sammatsi kenan ko kuma yadda misali mutum ya tsallaka titi bai san da mota ba ta kaɗe shi ta sammatse shi kenan ku la ta'tikum illa bakta zamu zo mu karanta wani hadisi da zai fassara mana ma'anan wannan wajen la ta'tikum illa bakta mal ya ci gaba da cewa yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha suna matsa maka da tambaya kamar ka san ilimin ta ka boye musu kana baka sani ba qul innama ilmuha indallahi walakinna aktharan nasi la ya'lamun kace musu ilimin ta na wurin Allah amma mafi mutane ba su sani ba to haka Allah ya ɓoye al'amarin tashin alkiyama lokaci mafi haɗari a cikin rayuwa lokaci ni'ima ce da Allah ya mutane kamar da Allah ya faɗa yake cewa sakhara lakum ash-shamsa wal qamara a a a da'ibai ko wasakhara lakum al-layla wan nahar wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha Allah ya ce ya sauƙaƙe muku rana da wata kuna rayuwa cikin dare da wuni da'ibai na suna nan titir suna ba ku damar rayuwa wa sakhara lakum al-laila wannan nahar ya ba ku wuni da dare waɗannan kuma sune lokaci Allah ya ce kuma wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu duk abin da kuka roki Allah kuma ya ba ku wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ba za ku iya kididdige ni'imar da Allah ya muku ba waɗannan suna daga cikin ni'imar da Allah ya muku wadanda ba za ku iya kididdige su ba innal insana Na zalumun kaffar lalle Allah Allah yace lalle dan adam mai cutar kansa ne kuma mai taurin kai wannan aya ce a cikin sura Ibrahim da gaskiya abin da ke nuni zuwa ga muhimmancin lokaci zamu ga Allah subhanahu wataala a cikin alqur'ani yayi rantsuwa da lokuta mabambanta wal asr innal insana lafi khusr Allah ya rantse da kodin zamani gaba ɗayansa ko kuma ya rantse da lokacin la'asar Allah ya rantse da wallahi idza yabsha Allah ya rantse da dare a lokacin da yake lullube hasken wuni Allah ya rantse da hantsi wadduha na ran Allah ya ce ina rantsuwa da hantsi Allah kuma ya sake rantsuwa da wal fajr wa layalin waɗannan lokutan al fajr da waɗannan dararraku guda goma na farkon zulhijja tambayoyi hudu da za a yi ma mutane a ranar alkiyama kamar da hadisi ya zo a cikin bukhari da muslim da manzo Allah yake cewa la tazulu qadama ibn adam hatta yus'ala an arba'in babu wani mutum ranar alkiyama duk alfarmar da zai samu wanda zai gusa daga inda yake a tsaye sai an tambaye shi game da abubuwa guda hudu daga ciki akwai lokaci an umrihi fi ma afna rayuwar shi gaba daya yayi yayi cinye ta me yayi da rayuwarsa sai an tambaye shi akan wannan wannan bayan nuni ga hadari da muhimmancin lokaci sannan idan muka lura jama'a 'yan uwa masu albarka dukkanin ibadojin da muke yi na musulunci suna tafa da lokaci sallah suna da lokaci da zaran ki sallah asuba a matsayin ki na musulma yana nan yana yawa cikin kwalwarki cewa to sallah ta gaba sai lokaci kaza shine sai zawali ko sallah azhar idan kin yi azhar kina tana cewa to sallah ta gaba la'asar lokaci kaza ne idan kin yi ta kina tana cewa sallah ta gaba magariba faduwar rana ce sallah ta gaba isha'i bayan shafaki ya buya kun ga duk waɗannan lokuta ne da aka alakanta sallar da su ya zaki ce ke ba ki da lokacin nan bari kawai yanzu ki yi su duka kin huta in gari ya waye ki tashi ki yi asuba ki yi azhar ki miki miƙewa ki la'asar ki magarwa ki isha ki to alhamdulillah na huta sai ci gaba da harkoki na sallah ta yi bata yi ba dole sai lokaci ya shiga sharadi ne ko azumin da muke na ramadana kuna fata Allah ya gije ba mu ladan sa zai yiwu mu yi shi a wani wata an ba ramadana ba ba zai yiwu ba kullun sai an jira ramadana ya zo tukunna sai an ga watan shi watan ya shiga kamar shaida minkum shara fal yasum ba a yadda ko da rana daya a yi kafin ramadana ba annabi ya hana tarban wata saboda muhimmancin lokacin da aka sanya wa ibada da zaran an ga wata kuma dole a aji kuma a azumin aka ce da rana kawai za a yi wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl da zaki ce ke zaki ci abinci da rana da dare zaki fasa saboda ai dare ya fi sauki zaki samu riki kwance ki ne dama kawai a cikin inuwa ki tabbaci da asuba ta yi eh, abin nan ki fara cin abinci har zuwa wata faduwar rana kin ga ba ki azumi ba dole sai kin bar cin abinci da ranar din dole kuma sai a waɗannan kwanakin idan zakka ce mutum zai yi a matsayin shi na mai wadata sawa'un zakkan kayan noma ne ko zakkar eh, abin nan dabbobi ne ko na kuɗi yana da lokaci idan kuɗi ne sai sun shekara idan dabbobi ne su ma haka sai lokacin su ya juyo haka komai da lokacin sa haka aikin hajji yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj suna tambayan ka game da jinjiran wata yasa suke fitowa kanana su girma su girma su ƙara komawa kanana Allah ya ce ka ce musu abin lissafin lokaci ne da kuma shekara ta aikin hajji zai yiwu kice dan kina da kuɗi bari yanzu ki tafi makka kawai ki je ki tsaya a arafa ki dawo ki kwana a mina kwana daya biyu uku ki dawo makka ki yi kaza ki jifan ki kice kin yi aikin haji ba zai yi ba sai dole waɗannan kwanakin da Allah ya ce ayi a cikin su kun ga komai na ibadar mu yana kayyade da lokaci babu abin da aka bar shi kawai mu yi shi sanda muka ga dama haka a tsarin rayuwar dan adam komai akwai lokacinsa akwai lokacin da ake haifan shi akwai lokacin da ake yaye shi akwai lokacin da yake isa shiga makaranta akwai lokacin da zai isa balaga aure akwai sa'ad da zai zama babba akwai sa'ad da zai zama dattijo akwai sa'ad da zai rasu ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al fa inna khalaqnakum min nutfatin min turabin ko thumma min nutfatin amshajin nabtali bayan nutfa thumma min alaqatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin linubayyana lakum bayan nan thumma nukhrijukum ifla. wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuradu ila adhari al-umri likay la ya'lama min ba'da ilmi shay'a Allah ya ce idan kuna shakka game da tashin alkiyama ku sani mun halicce ku farko daga ƙasa annabi adamu alayhi salam sannan ƴaƴan shi da sauran zuriyar shi su kuma daga maniyi maniyi ya juya zuwa kaza zuwa kaza zuwa kaza to hatta wannan jujjuya wanda yake yi kowanne akwai lokacinsa akwai lokacin da zai yiwu ya juya akwai lokacin da ba zai yiwu ba akwai lokacin da sai ya cika wannan kwanakin sannan za a haife shi yi yiwu a haifi yaro kafin wannan kwanakin in aka haife shi kafin wannan kwanakin akwai matsala in ya wuce wannan kwanakin shi ma akwai matsala ko duk kun fi musanin wannan an aka haife shi akwai lokacin da ya kamata ya dauka yana shan nono idan lokacin nan bai kai ba akwai matsala in ya wuce haka akwai matsala idan ya wuce lokacin da ya kamata ya rarrafe bai yi ba akwai matsala akwai watannin da ake tunanin a wannan lokacin ya kamata ya fara rarrafe akwai lokacin da ake sa ran ya kamata ya fara tsayuwa da tafiya in bai yi ba a lokacin matsala ne haka koyon cin abinci haka magana lokacin da ya kamata a sa shi a makaranta idan ya wuce akwai matsala wato komai da lokacin shi shine ma'anan wa qada ajalan Allah ya sanya mu komai lokaci kuma duk abin da baka yi shi akan lokacin akan lokacin shi ba sai ka samu matsala da shi idan ibada ce ba za a karba ba idan al'amarin rayuwa ne to sai an samu latta a ciki inda da azumin nan idan gari ya waye komai an san lokacinsa idan lokacin bude baki ɗin ne ke da kike matan gida kika shirya kayan bude baki ba za a samu matsala ba za a samu matsala da duka iyalan gidanki kina can kawai kina kallon TV har rana ta faɗi baki shirya komai ba ga markadan a ajiye ga kullun kokon ga komai aikin ga tun daga kan mai gidan har yaran gidan su miki Allah isa in ma ta tsaya kan Allah isa ba kin yi sa'a ba to da ka komai da ke cikin rayuwar nan yana da lokacinsa in ba a yi shi a lokacinsa ba ko in bai faru a lokacinsa ba to akwai matsala hatta mutuwa da mutane ba su son mutuwa akwai lokacin da mutum in ya kai lokacin zai so ya mutu wanda suke kewaye da shi ma za su so ya mutu in ya ki mutuwa ya zama mutane kaya ya zama kan shi kaya mutum ya tsufa ya tsufa ko cuta ta kai cuta wanda an yanke tsammani daga rayuwar shi kowa zai ga wannan gare ya mutu ya huta turawa da suke sun fi kowa zangayi masu akwai ƙasashen da suke da dokokin da idan ka kai wani matsayi sai a baka dama kai da kanka kaiwa kanka allura ka mutu ko ka sa hannu a takarda ka ba likita dama ya ƙara saka wajen ka daina shan wahala turawa suna yin wannan akwai kasashen da suka yarda da wannan duk da yake musulunci bai da wannan a shahid shine komai yana da lokacinsa da ya kamata ya faru wanda in lokacin ya zo bai faru ba an shiga matsala muƙaddara misali idan lokacin faɗuwar rana yayi sai ta ki faduwa ai za a dauka kiyama ta tsaya kenan ku? a ce yanzu shida da arba'in rana ta ki faduwa tana nan a tsaye tsakiya ai sai salati kuma da sallar Allah ya tsare mu alqur'ani yayi maganganu kala daban-daban akan lokaci mun ambaci wasu ayoyi ga kuma wasu ƙari akai misali faɗin Allah da muka ji a can baya a cikin alfurqan wa safara lakum al-laila wan nahara wash shamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi inna fi dhalika la ayatin liqaumin ya'qilun ah, wannan mu ambace shi a baya ko a cikin furqan fadin Allah huwa alladhi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura Allah shi ya sanya dare da rana su dinga mai junansu ayi dare ayi rana ayi dare ayi rana liman arada an yanzakkara da duk wanda yake so ya ambaci Allah au arada shukura ko kuma yake so ya gode wa Allah sai ya amfani da dare da rana akwai wata aya mai matuka hadari da Allah yake cewa afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un fata'ala Allahu al-malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim Allah yace afa hasibtum ya ku mutane wai kuna tsammanin ne annama khalaqnakum abata kawai mun halicce ku ne haka nan kawai ba manufa ma'anan abad shine kamar rayuwar yaro a matsayin ku na mata ku san yadda yara suke rayuwa yaro karami dan kasa da shekara biyar shekara ko uku ko biyu idan gari ya waye bai da wata manufa a rayuwarsa in dai cikin shi ya dauka kuma yana kallon baba shi tana kusa da shi to ba matsala zai iya zo yana ya gina gidan kasa in ya gama kuma sai ya rushe shi ya samo takardu ya ce ga kuɗi kuɗin shi ne kuma ya ga su saboda bai da wata manufa a kansu in ya ji fitsari a nan inda yake kawai zai iya sakin fitsarin to ita ce abas rayuwar da ba manufa baka san abin da ya kawo ka duniya ba shi sa Allah ya dauki alƙalami akan yawo saboda bayi da hankalin da zai gane me yake to kuma mutane kuna tsammanin haka ne rayuwarku ku ta sharholiya kawai kuma kuna tsammanin ba za ku kuma wurin Allah ba sarki ya tabbata ga Allah wanda yake mai mulkin gaskiya Allah ma'abucin al'arshi mai girma a wani wajen kuma Allah yake cewa qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykumul layla sarmadan ila yawmil qiyamah man ilahun ghayru Allah ya'tikum man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi afala tasma'un kul ara'aytum in ja'ala Allahu in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayru Allahi yatikum bi laylin taskununa fihi afala tubsirun waɗannan ayoyi suna da abubuwan lura da yawa a cikinsu. su Allah ya ce ku tsaya ku gani me kuke tsammani idan da Allah ya sanya dare ya zama sarmadan ya zama kawai dare ne gaba ɗaya babu rana duhu ne kawai ila yawmil qiyama tunda aka tashi duniya aka fara duniya har ana alkiyama a ce ana cikin duhu in Allah ya sanya haka wane ne wanda ba Allah ba wanda ya isa ya kawo muku haske ko ba kwa ji sai aka yi amfani da abinda da daddare shi ke da amfani shine ji afala tasma'un da daddare kunne yafi fi ido amfani saboda ina akwai duhu ido baya iya gani kuda yana buɗe kurukuru amma kunne na iya jiye miki sai Allah ya ce afala tasma'un aya ta gaba sai Allah ya take ta da afala tubsirun da ita kuma magana ne akan rana a lokacin da ido yake gani Sai Allah ya ce ya kuke gani idan da Allah zai sa muku rana sarmadan abadan a ce a cikin rana ake ba a shiga dare waye sai kawo muku daren da za ku natsa a ciki ku yi bacci ku huta sai Allah ya ce afala tubsirun ko ba ku gani muƙaddara jama'a ce a cikin rana ake fitar mai wannan ɗan karan zafin ba a sa ran za ta faɗi balanta na dare ba na farko tukunna kin gari azumin ma ba zai kare ba ke Inda an ce sun ma atin musiyama ila layli sai daren yake sannan ba za a shiga gobe ba kalanda ba za ta wuce ba da aka da aka sa mata rana rana ba ta zo ba auren an fasa kenan ko mun gane komai ya tsaya kenan cik hatta tsirrai da halittun Allah ba za su rayu ba idan da babu dare babu wuni wannan ma batu ne akan lokaci a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda al-Imam al-Tirmidhi uh, ruwaito da isnadi tabbatacce daga Abu zakar al-Aslami wanda na ishara akan shi a da manzon Allah yake cewa la tazulu qadama abdin yawm qiyama hatta yus'ala an umrihi fi ma afna kafafun mutum ba za su gushe daga inda yake ba ranar alkiyama sai an tambaye shi game da rayuwarsa akan me ya cinye ta wa an ilmi game da iliminsa fi ma fa'ala me ya aikata da iliminsa wa an malihi aina tasaba sai an tambaye shi game da dukiyarsa ina ya samu ta wa fima anfaqa kuma me ya ciyar da ita wa an jismihi za ta shi game da jikinsa fima ablahu me yayin jikin shi har yayi rauni wannan hadisi ne sahihi al-imam Tirmidhi ya fitar da shi a cikin hadisin Bukhari kuwa Ibn Abbas yace daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa ni'matani maghbunun fihi ma kathirun minan nas akwai wata ni'ima guda biyu ni'imomi guda biyu waɗanda mutane da dama an musu sammati an musu kamunga game da ni'ima guda biyu ma'ana wannan ni'imomin suna mamayen mutane mutane ba sa gane cewa ni'ima ce sai ran da ta kubuce musu as-sihhatu wal farag lafiya ina fatan kowa anan ya san darajar lafiya don kowa ya taɓa yin koda zazzabi ne akwai wata anan da ta daga mu ce ita tun da ta zo duniyar nan ba su bazin koda ciwon kai ba da wuya Tututtuka ga su iri daban-daban duk sanda cuta ta samu mutum sannan zai gane muhimmancin lafiya dan yatsa sanda kika buge shi kika kama ɗinki shi zaki gane ashe da yana da amfani wajen taka kafar shi haƙori yana ciwo za gane muhimmancin shi wajen hashar ruwa ba wai tauna kashi ba kawai har ruwa a shi da muhimmanci balantana kuma a ce zazzaɓi, masassara cutar kyanda amai da gudawa cutuka iri daban-daban ga suna Allah ka kare mu ballantana kuma akai ga irin manyan cututtukan nan na zamani hawan jini kansa cutar s cutar kanjamau cutar kaza tarin fuka waɗanda lahira ne salamu alaikum cutar hanta cutar saifa cutar ƙoda. wanda ta kama mutum shi shikenan sai dai a jira lokaci ko to wanda yake cikin irin wannan yanayin a lokacin yake gane muhimmancin lafiya amma yanzu da muke da lafiya ba za mu taɓa fahimta ba sai dai zaki iya tuno wani yanayi sanda kike cikin cuta sanda kika waye gari ba kiya iya wa kanki komai komai sai an miki mutum ne bai da lafiya wani sai an kwantar sai an tayar in za shi ban daki ma sai an ɗauke shi sai an kai shi sai an mishi wanka wani ma sai dai a jona mishi a abin nan roban fitsari a jikin al'aurarsa a asibiti anan zai dinga fitsari a lokacin zai gane muhimmancin lafiya ya ga wasu sun zo gaishe shi su kuma sun zo akan kafafunsa lafiyar lau sun samu wuri sun zauna idan sun gama abin da suke tashi su tafi shi kuma ya zama ba zai iya tashi ba a sa mishi abu mai daɗi a baki ba zai ji daɗinsa ba to sannan zai gane muhimmancin lafiya Allah ya ƙara mana lafiya wanda suke fama da cututtuka ya Allah ka sauwaka musu Allah sa su zame musu kafara to abu na biyu kuma shine lokaci alfarag lokacin da kake da shi baka yin komai sai ya kubuce sanda kuma abubuwa suka zo suka dame ka suka ma yawa ya kamata kai kaza lokaci kaza baka yi ba ya kamata kai kaza lokaci kaza baki yi ba to sanda lokacin ya kubuce sannan zaki gane muhimmancin shi Allah ya ce mutane da yawa sun samu kasgaro game da wannan Allah ka tsare al-Imam al-Hakim Abu Abdullah rahmatullahi alaihi shi kuma ya ruwaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ka ci moriyar abubuwa guda biyar kafin abubuwa guda biyar na farko ƙuruciyarka kafin tsufa na biyu lafiyarka kafin cuta na uku wadata kafin talauci na hudu samun lokacinka kafin hayaniya ce maka yawa waɗannan abubuwan dukkanin suna da alaƙa ne da lokaci kamar yadda na ambata tun farko akwai lokuta guda biyu waɗanda mutum zai yi nadama fiye da kowane lokaci idan ya wasa da rayuwarsa bai ci moyarta ba lokaci na farko shine a lokacin mutuwa Allah ka samu cika da imani a lokacin da mala'iku suka halarto gabawa za su ɗauki rayuwarsa Allah ya bada labari yake cewa wa anzirin nasa yawma ya'tihimul azab wa yaqulu alladhina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qaribin najib najib da'wataka wa nattabi'ir rusula awalam takunu aqsamtum ma lakum min zawal a cikin Ibrahim soci Ibrahim Allah ya ce ka basu ka gargadi mutane game da ranar tashin ranar ƙarshen rayuwarsu sanda azaba farko ita ce azaba fitar rai za ta zo gare su idan suka samu kansu a wannan yanayi sai azzalimai waɗanda suka yi ɓarna suka yi kafirci suka yi fasikanci sai su dinga cewa ya Allah a jinkirta mana ko ɗan kaɗan ne mu jib taka mu amsa kiranka ya Allah wa nattabi'ur rusula mu bi manzannin da muka kibi da sai Allah ya ce awalam takunu aqsamtum da ba ku ne kuke rantsewa da Allah malakum min zawal cewa aiku ba za ku shude ba kuna nan daramdam kuna nan haka kafirai suke wa Allah irin wannan izgirin suna umma azunnu sa'ata qa'imatan ni bana ma tsammanin za a tashin alkiyama wala irjitu ila rabbil ajlanna khairan minha munqalaba wannan kuma yace la uta yanna la uta yanna malan wa walada in ma an yi tashin alkiyama yadda nake da ƴaƴa da dukiya anan dole a can ma haka za a bani in ba haka ba ƴaƴana za su kwatan mini haka wani kafiri yawa Allah wannan gangancin to kafirai haka suke wannan tunanin ai suna ganin ma ba za su bushe ba in hiya illa hayatul dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa da sai ai duniya ce kawai daga duniya sai kaduna in mun mutu ma ba wani matsala za mu sake yin rayuwa Allah ka tsare mu daga bata to bawa zai zama cikin tashin hankali a daidai sanda ran shi zai fita in ya zama asar da yake raye bai yi abin da ya kamata da lokacin sa Allah ka kare mu daga wannan tabewa wuri na biyu shine a taron alkiyama wajen tashin alkiyama da da Allah yake cewa hatta idza okay wancan ma game da game da mutuwa ne hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbirji'un idan mutuwa ta zo bawa sai ce Allah a mu a tausaya mana ya Allah amai da mu duniya ba zai yi ba kuma a lahira Allah yake bada labari yake cewa walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim nakisu ru'usi rabbana absarna wa sami'na farjina na'mal salihan inna muqim ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين Allah ya ce da zaka ga al'amarin yadda zai faru ya kai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam idil mujrimuna nakisu ru'usihim yayin da azzalimai za su kankan da kansu sun shiga cikin taɗewa da nadama suna cewa rabbana absarna ya Allah yanzu mun ga gaskiya wa sami'ina kuma mun ji mun bi da ku cewa suke sami'ina wa asaina mun ji mun kibi su ce inna da amantum bihi kafiruna ce mu mun kafircewa abin da kuka imani da shi haka suke wannan tsagerancin yanzu ko su ce Sarna, wallahi yanzu Allah mun ga gaskiya wa ina kuma mun ji dan haka ina na amal salih ai mana alfarma a mai da mu duniya mu ma zamu aiki na gari tunda yanzu mun ga gaskiya inna muqinuna yanzu mun yadda gaskiya ne annabawa suka bi suka fada gaskiya ne kiyama gaskiya ne tashin duniya gaskiya ne tauhidi sai Allah ya ce ina ba zai yi ba walau shi'na na kulla nafsin hudaha inda mun so tun farko inji Allah da sai kowa mu bashi imaninsa shiryarsa. walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannama min al wan nasi ajma'in Allah yace sai dai na riga nayi alƙawari nayi rantsuwa cewa sai na cika jahannama da dan adam da da aljanu ya Allah karka samu a cikin wanda zaka cika jahannama waɗannan sa daga cikin nassoshi wanda suke bayyana taɗewar mutum a wuri guda biyu wanda ya wasa da lokacinsa a wajen mutuwa da taron alkiyama a wajen mutuwa zai ce a bashi ya koma ya amfani da lokacin shi haka a kiyama ma yana nema a bashi ya koma ya amfani da lokacin shi amma ba zai yi ba sai dai a ce mishi kallalan ma ya kudima a bara ina ai baka yi abin da ya kamata ka yi a lokacin da ya kamata ba Yanzu kuma lokaci ya kure to wai ya kamata mu tambayi kanmu bayan waɗannan rubdugu na ayoyi masu ban tsoro jikinmu ya fara sanyi to sai mu tsaya mu tambayi kanmu wai da me da me abubuwan da suke ja a ɓata lokacin mu ya ake muke haka bayan duk mun san waɗannan abubuwan ba wani abu da aka faɗa sabo kowa ya taɓa jin shi amma me yasa muke wasa da lokacin mu menene ke sa mu ɓata lokaci ta yaya muke ɓata lokacin mu ba ma cin moriyarsa akwai abubuwa da yawa amma zan takaito akan waɗanda ni da ku ba mu da sabani a kansu. kuma na san za ku yarda cewa suna faruwa a kaina da kanku da kan dukkan sauranmu kina iya ɗaukar takarda ki dinga rubutawa idan kin ji wani wanda cewa zuki ta malle ne ki ɗaga hannu ki ce ban da wannan na farko da gaske abin da ke shagaltar da mutane ba sa cin moriyar lokacinsu akwai sauraron labaran duniya mutaba'atul akhbar a rediyo da TV da tsakar gida da wadaka ke da mai gida sauraron dai labarai da gidan mutuwa da gidan suna da gidan biki da islamiya kafin malam ya zo din da aka tsaya labarai ne a rediyo ana Allah Allah lokacin barka da yau tayi aji a TV ana so a ji network news ana so a kalli Al Jazeera a kalli CNN yan boko su karanta jarida yan zamani yanzu kuma kowa da wayar shi yana ta duba labaran da ake ciki mai ake ciki a duniya ina aka buga bom waye ya mutu wa aka haifa suwa ake bi bashi suwa suka ci kwallo suwa yi basu ci ba to wannan labaran da ko ka ji su ko baka ji su ba ruwanka da su ba ruwanka da su ma baka ji ba ba su shafe ka ba ba su shafi rayuwarka ba ko ayi ko ka ayi da haihuwa kare da zuba cikin shi duk daya amma kowa ya jarabta yana so sai ya ji awa nawa zaki bata a gaban TV kina sauraron labarai ko a rediyo a ji na safe a ji na rana a ji takaitattu a ji labarai da rahotanni a ji labaran duniya kasashen waje wani asuba na yi sai ya ji America ya ji BBC ya ji dolce Bele, ya ji Faransa ya ji Kaduna ya ji Nagarta ya ji Kun FM duk sai ya ji kuma duka labaran ba maimaitawa ne abin da aka fara a cikin shi faɗa a a nan ko ba ki ji a cikin rediyon ba za ki ji su a gani ina fata muna ganewa to wannan ya da gaskiya abin da ke bata mana lokaci haka ne haka ne yawan magana mara amfani abin da ake ce ma fudulul kalam mutum ya zauna kawai zaman fira a tsakar gida za a zauna zaman fira a majalisa zaman fira musamman munan ƙasa wasu da Allah ya jarumce mu da wannan al'adar din da ka garuruwan mu akwai masu shayi da masu balangu da masu shaguna a bakin kasuwa a kofar anguwa da sauransu samari da matasa da magidanta da kowa za su zo a wajen aika fira kowa ya ki zuwa gun iyalan shi har sai sha na dare har sai matar shi ta yi bacci ma bai dawo ba suna zaune ana fira kuma firar nan ne kawai musu ne da ta can baki da gulma da ƙarya da shewa da raha da ba'a da wuya in an zauna a wajen a ja aya kwaya ɗaya a fassara ta da wuya da wuya kai idan wani ma ya ƙarya a ce ƙarya kake sai dai a yi dariya to maza kenan a waje suna ta fudulul kalam suna kwasawa kansu zunubai ba su je sun sauke haƙƙin iyalansu ba na san mafi mata kuna kuka da mu akan wannan ku Allah ya sa mu gyara su ma mata a cikin gida shi shikenan sai su haɗa daba a tsakiyar gida ayi tafira tafira tafira to yanzu fira ta kai ta kawo ba ba sai ina ganin ka kana gani na ba ga waya ne sai mutum ya sa kati ya daga waya ya ta tadin banza dofi da wani a can ko wata a can har ma kuma wayan zamani wadda ina kallon ki kina kallo na video call yanzu an kai wannan yayin ba wai murya kawai ba za a sa da kyamara muna kallon juna a kwamfuta ko a jikin handset muna tafira muna shewa tafawa ne ko ba za mu yi ba kuma duk me ake fara labari ne kawai labari ne wanda baki san kanshi ba wani ma shafa labari ne na ƙarya ne da kuma gulma kin ji abin da ta yi ai wanda ma an saki yarta me ta yi ai ta zagi uwan mijin ne Allah ubangiji shi kyauta to ai mu ma nan an yi irin haka wata kaza kaza kaza kin ji kaza kaza kaza eh ni ma na ji ai a cikin jikun ma irin haka ya faru nan kawai zancen duniya ana ɓata lokaci ana bata kuɗi ana bata zamani al-idman alal hawati shine jaraba amfani da waya hannu mutum zai iya zama awa uku awa hudu awa biyar yana buga game yana browsing yana chatting yana shopping yana kaza wani ma sai ya je taji, ga nefa nan ko ga janareto ko kuma yanzu mai ake ci mishi power bank nasara ba zai kyale ka ka tsira ba akwai wai bankin bankin wuta ma'ajiyar ma'ajiyar wuta wanda zaka adsa shi musamman yayi caji ya caji da aka dauke wuta sai ka jona shi kai kana da wutar ka ba ruwanka da wannan sharrin da nefa akwai ma mai aiki da rana mai aiki da sola da azumin nan yanzu yau azumi goma sha uku waye ya karanta kullun izu biyu izu biyu zaka karanta shi a awa daya amma na san kowa kullun ya taba wayar shi na awa daya amma hali bai kawo suratu yusufa ba ma ubari ulafsi bai kawo nan ba kuma da an ce ya ibada ya ce alhamdulillah wace ibada kuma eh ma azumi watan alqur'ani kamata yayi ai ta karanta shi ai ta karanta shi imamu shafi'i ya zo a cikin tarihinsa cewa da azumi yana sake qur'ani ne sau 60 kullun sauka biyu yake sauka daya zaman tilawa sauka daya sallar ashar akwai wanda dattijan malami Abu isa as-Sabi'i rahmatullahi alayhi sai ya zauna cikin gida yana tawa mata kuka suka ce kai wannan dattijo kuka me kake yi ya tsufa shekara shi wajen 85 ya ce wallahi ina nadama ne yanzu na tsufa bana iya dadewa a sallah da na karanta bakara da ali imrana a raka'a ɗaya sai inji na gaji bakara da ali imrana wajen izu takwas da rabi ko ce wallahi sai inji gaba ɗaya na gaji shine nake ta kuka ke halatun da aka fara azumi hayo baki soke su bakara da ali imrana fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abu na gaba yawaita zuwa anguwa da ziyara babu CEE e, babu sadada zaki je gidan wanci zaki je gidan wanci haɗin da baki tambaya ba in kin je gidan wance ki biya gidan wanci okay dama nan ma a ta da muka islamiyya ita sun tashi sun koma sun baggalle su sai gidan kansu ke kuma kin je anguwar gaisuwa ko sai ki biya da kin da kake da hijabin ki tadi ko za a fara da Allah a bani buta in kewaya da kin dawo shikenan kin mara ki ta sake shikenan sai fira gaida mara lafiya sunna ne ko har ya zo a cikin hadisi kudusi cewa Allah subhanahu wataala ya ce ranar alkiyama zai tuhumi mutane cewa ya rashin lafiya ba su gaishe shi ba sai Allah kuma kai kana rashin lafiya ne sai ce ai bawa na wane ya rashin lafiya amma ba ku je kun gaishe shi ba da kun je da kun tarar da ni a wajen amma ya zo a cikin sunna cewa in an je gaida mara lafiya ba a so a dade yana cikin sunna da ka je ka ganshi ka yi mai addu'a sai ka wuce saboda duk inda aka dade abin da zai bi baya kenan surutu mara amfani bata lokaci shi za aka hana zaman makoki a ce an yi mutuwa a zo a zauna kwana ɗaya biyu uku me yake a wajen kun fi da sanin abin da yake zama yake a cewa mamacin addu'a zama za a yi kawai a yi ta gulmace gulmace da surace surace da bayyana a tamfata ta fi taki wayata ta fi taki sannan a yi ta 'yan sace sace wannan ta aje wanda yaron ta dauke ta yi wasa da jakarta a sace handset a dauke shi ake abu ana tana dama ana ta kuka sannan a cinye abincin magada a cinye musu dukiya to da haka aka hana aka hana duk wani taro mara amfani wai za su mika ladina yaquluna fi ayatina fa a'rid anhum hatta yaqudu fi hadithin ghairi in ka zauna a waje kaga ana taɗin banza aka ce to ka tashi ka bar wajen in ba za ka iya musu wa'azi su daina ba saboda za ka zama kai mara abin da albarka irinsu. daga cikin abubuwan da suke sa mu ɓata lokaci abubuwan ɓata lokaci akwai shagaltuwa da abubuwa marasa amfani malamai suna misali da farauta saboda manzo yana cewa man bada jafa wa man ittaba as-sayda gawa duk wanda ya bari ya zama mutumin ƙauye to zai zama yana da zafai za ga yi da wayewa da iya tsara abubuwa irin da 'yan birni wanda kuma biye biye ma farauta to ya taɗi idan a ce mijinki mai kamun kifi ne ko ɗan farauta ne ƙaura ne zake ba da wannan labarin za a iya zuwa a kwana uku a dajin nan ana farauta amma ba a kamo zomo wanda za a ce shi naira ɗari biyar ba wahalar banza ce kawai kuma ba a yi sallah ba ba a yi iyaye ba ba a yi salati ba ana ta yawo ana gudu cikin daji ko kuma ya je ya wura a bakin kogi ya kama wani ɗan kifi kwaya ɗaya ka wanda ba zai ishi yaron ki ɗan yayi abinci ba da zuwa yin sana'a da yafi to shagaltuwa da duk abin da yake ɓata lokaci ne an sani al'adance ɓata lokaci ne haka nan akwai yawan tafiye-tafiye za ta je gari kaza za ta je gari kaza duk inda ake da biki na anguwa ta je kowane gari tana da ƴan uwa za ta je gunsu masu yawan tafiye-tafiye tafiyar yawon ganin gari kamar yadda masu kuɗi suke su hau jirgi kawai ko mota su tafi suna ta yawo a duniya suna ganin gari shi ma ɓata lokaci domin a san da ka tafi ɗin nan za ka bar duk abubuwa masu amfani ka kama marasa amfani ne sannan yawan sauraron kaɗe-kaɗe da kiɗa sai dai ka ji a gidan rediyo ko kuma idan ana biki ɗan asharar liya zo ango yanzu kuma kiɗa to waɗannan wayoyi masu bluetooth da zenda da wane ne da ake tutturawa mutane ɗin nan da me ma shia'in shia'in ta ko wanda yanzu nan waka ta fi ƙwaya dubu za a watsa miki ta kawai ke kuma kawai ki saka airpiece ki wuni kina saurari. tun mutane suna jin wanda suke ganewa na hausawa da fulani da nufawa yan uwansu har sun suna jin mana wanda ba su san abin da ake faɗa sai dai ƙaran kiɗan kawai sai mutum ya zauna waye ya kunna music wani in zai bacci ba sai ya saka earpiece a kunnen shi yana ta cin yana ta jin kidan yana ta jin kidan har bacci ya dauke shi da gari ya waye kuma abin da ta kunna kenan ta so ta ji a dogon ja da waye ɗaya wanda ake yayin ne dai yanzu shike shike tashi ne Allah ya shirye shi da kuma kallon fina-finai fim ɗaya awa uku fim ɗaya awa biyar to yanzu an wuce haka ma akwai fim na awa ɗari biyu season ko kuma ya zama akwai season 1 akwai season 2 akwai season 3 Don Allah ku ga mun sunan su wanda suke kallon su ne eh, ma ma sunan season din na kasa tana sunan abu ina so musu kwatanci da yake ba harka ta bace ina dai ganin sa haka ni tiran da aka ce ga fim awa 40 ce a da lokacin wannan take awa 40 yaushe zan kalle shi an taɓa kawo min shi haka a cibi aka ce malam wannan yana da kyau in ka kalle shi akwai akwai ban sha'awa sai amma awa arba'in ne ce a gaskiya ba zan iya kallon wannan ba ban da lokacin shi to wai sai ka ji an ce akwai na awa biyu. Za ka zauna kana kallon shi minti hamsin hamsin minti hamsin hamsin da da bin musalsal wannan shine season musalsalat to tun ana bin sa a radio ko TV ana bin sa a TV ne kawai sai ran da suka saka zaka gani yanzu bala'in ya wuce zaka yi zuwa ka siyo su duka a wuri guda akan CD ko akan flash ko kuma ƴan zamani za su hau kan YouTube duka su sauke maka su ko kuma ka dinga bin sa a Arewa 24 da kowa sun gama na ɗaya sun kamo na biyu ba irin shi bane sirran juma'a ne ko asabar to ranan ba za a yi ashen da ke ba kina jiran daɗin kowa wasu ta ƙadari za su suna wani shirye-shirye na ƙarya ke kuma kina zaune kina kallo kina musu tafi kin ɓata wannan lokacin da yawan karatun littafin Hausa shi ma ɓata lokaci ne littafi ba ƙur'ani ba ba hadisi ba ba fiƙihu ba ba wa'azi ba ki je ki siyo shi da kuɗinki ki ki je ki zauna kwana shida kina karanta shi kullun kina rike da shi kina lankwasa shafi bayan shafi a wannan kwanakin da mai gidanki da ƴaƴanki da makwabta duka hakuri ko za su dake hankalinki baya kansu kina so ki comprehending labarin kar wani abu ya tsinke ni sannan bayan an gama kuma a zo ke da kawarki da ta baki a rantafin ku zauna kuma kuna analysis kuna tattaunawa shi ma awa shida ki buga mata waya ai daidai kaza da juwairiya ta ce ma dan kasin kaza ko duk wannan bata lokaci ne ba da wani amfani labarai ne na ƙarya ƙagaggu kin sa kuɗi kin siya ko kuma kin je kin aro ki bi kina bata lokaci akan shi sai yawan musu zaman musu da firar tattaunawa wannan musamman maza daga cikin abin da maza suke bata lokaci akan shi a yanzu akwai jaraba kallon kwallo kallon kwallon turawa wannan ta zama jaraba cikin makon nan da ya gabata aka yi wata muhimmiyar kwallon kafa da ta ci hankalin duka duniya na san har kuma ta san da ita duk mazan ku hala ba su dawo gida da wuri barana musamman take da mazaje eh, dan masu dan dan samari samari haka sabon aure sai tsakar dare suka dawo ko wani ya dawo da bakin ciki wani ya dawo da farin ciki kuma bayan an kalla an yi awa uku ko da rabi ana kalla sannan a zo a zauna a yi musu kuma ce wallahi ƙarya ne wuri kaza ba daidai ba bane wane kaza ya fi wane kaza a wurin ana musu Allah ya jarabci matasanmu da wannan bala'in a yanzu babu shakka dole sai al'umma ta miƙe da addu'a da wa'azi gwamnati kuma ta yi dokoki da su hana wannan bala'in a ce kallon ƙwallo ya hana mutane sallah ya hana mutane sana'a wani ma ya hana shi tara abin da zai rayu ga caca, ga kuma kaunar wasu kafirai da ta shiga zuciyar mutane sun fi kaunar su fiye da musulmai ɗan uwansu sai kai fada da abokinka saboda kulab ɗinku ba ɗaya ba wani irin bala'i ne wannan su kuma suna can suna neman kuɗi ne sana'a ce suke yi su kuma duk kuɗaɗen da kuke biya kuna siyan katin abin nan eh, subscription ko ku biya kuɗi a gidan kallon kwallon commercial kuɗin na koma zuwa gare su ne ba saboda tashoshin tibin da take nunawa sai sun biya su kuɗi sannan za su ba su dama su nuna sai sun biya club din kuɗi sannan za a ba su dama su nuna su nuna wannan wasan su kuma su anshi kuɗin ku madadin kuɗin su da suka sa a can su ci riba ma da haka ku da kuke kallo ku kuke biyan sa albashi ku kuke samu musu jari a mutane ba su san haka ba to abun ma bai tsaya akan matasa ba sai kaga kai kana matashi ka shiga sai kaga kuma wani sa'an babanka ko sirikinka wanda abokinka ke auren ashi to wallahi baba ba haka bane kuna kuna musu da baba da da yaro a kallon kwado za ga mutane har da masu gemu da da fari amin da da me ake ce mishi furfura har da su ake kallon kwallo wani irin jaraba ne wannan kuma a fito ana musu kai da yaron da ba tsaran ka ba bai isa mai magana an kana yi a wajen ba amma za ku zo kuna musun kwallo da yan Chelsea da yan Barcelona da yan Arsenal da yan Manchester gashi nan duk araba mutane kungiya kungiya wannan bala'in yana daga cikin fitintunan bata lokaci a wannan zamani wanda na tabbatar kusan kowace anguwa da kowane gari a ƙasar nan an san wannan birni da ƙauye duk inda ka wuce sai kaga ana yi su cika wa mutane anguwanni da ihu cikin dare wani lokaci kuma ha al'amari ya kai ga fadace fadace a wasu wuraren hakkisa ake yi wani an ci kulab ɗin shi ana ta zolayen shi ana ta mashi dariya hayye fushi ya ɗau makani ya zindima mawa irin wannan ya sha faruwa na dukan kun taɓa jin labari Allah ya kare to haka yawan yawan mitin da tattaunawa wanda bai da amfani da Allah yake cewa la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas babu alheri akan yawan tarurruka ayi taro nan ayi taro can in dai ba za a yi umarni da gyara ko sadaka ko kawo gyara tsakanin mutane ba ha ila yau daga cikin abubuwan da suke bata wa mutane lokaci akwai bacci bayan sallah asuba lokaci ne mai tsada da daraja musulunci yayi umarni da a zauna a yi ibada a lokacin a yi zikiri a ambaci Allah a yi salati idan mutum ya haka zai samu ladan umara idan ma ba za ka yi ibada ba to yana daga cikin alherin da Allah ya ba wannan al'umma shine yin abu da sassafe sammako sawa'un aikin gida ne zaki tafiya zaki zaki je makaranta ne kina da sana'ar zaki yi wata abin nan harka ne da sassafen nan to ana so a fara shi da wuri lokacin yana da albarka Allah ya sanya wa al'umman nan ta Muhammadu sallallahu alaihi wasallam albarka a cikin sammako amma kowa Allah Allah yake sallah kawai kuma bacci musamman da azumi yanzu da muke magana wata bata tashi ba shi wajen sha ɗaya ba ba ta tashi ba na umu duha la tantalik an tafadduli tana nan tana bacci a cikin fanka ko AC to wannan ma yana daga cikin asarar lokaci a cikin wuni babu lokacin da ya kai bayan sallah asuba falala a cikin wuni banda dare to amma sai mutane suke wasa da shi har ila yau daga cikin abubuwan da suke ja mana bata lokaci akwai watanni kamar buga game a waya ko a TV ko makamantansu wannan ko musamman ga yara kuma mu sani cewa wannan al'adar da ake bari yara suna yi suna sabawa da ita ita za su tashi a kanta an sai musu game an ba su dama su kunna shi tun da garin Allah ya waye suna ta yi an ɗauke wuta a taya musu da janareto ba za su bari ba sai in sun ji yunwa idan sun ci abinci su ci gaba da yi ai a ce ana hutun makaranta ne ko to ana koya musu mugu al'ada ce ta rashin sanin muhimmancin lokaci da ɓata shi wannan lokacin na ya kamata yayi a ce da aka yi hutu sai a dauka musu malami ya zo ya dinga koya musu karatu a gida yana musu haddan qur'ani su tafi islamiyya su dauko tafansu su yi nazari ke mahaifiyarsa abin da kika sani na karatu koya musu yi musu wa'azi nuna musu yadda rayuwa take gudana amma an basu kansu suna yin abin da suka ga dama to kuma ya wuce manya ba ya wuce yara har manya yanzu kowa wayarsa ta yi downloading game kowa yana da game a wayar shi wanda yake bugawa to me me ake ji a game idan an buga me ake ji a ce ya ci lamba kaza ta ƙarya ya wuce mataki kaza waɗannan su ma hanyoyi ne na ɓata lokaci ah, daga cikin hanyoyin da suke zamana mana ɓata lokaci musamman ga manyan mutane da 'yan boko wanda suka yi ritaya shine karatun jarida sai a mutum jarida guda ashirin duka sai ya karanta su ya saka wani kwamiman tabarau yana zaune yana ta karantawa yana ta karantawa bai karanta ko izifi ɗaya na ƙur'ani ba a ranar wai shi ya yi ritaya ya gama aikin gwamnati ya fara aikin shirme kenan maimakon ya wuce shekara sittin ko da biyar ya kamata ya koma ga Allah manzo Allah cikin hadisi yake cewa duk wanda ya rayu shekara sittin Allah ya yanke mishi hanzari ba za a ba shi uzuri a kiyama in bai aikin alheri ba ya ku iyayen ku ji wannan gare mu da saura tukunna ne amma duk wanda ta san ta shekara 60 to ta kama kanta ba uzuri kuma shekara 60 mutum bai hankali ba bai tuna lahira ba ya shiga ya shiga halin niyasu to cha nake ritaya da ake sai an shekara 65 ko sai an shekara 65 ake ritaya aikin gwamnati amma sai mutum ya go bayan wannan shekarar sai kuma ya zauna kawai bai da aiki sai karatu karatun kuma na rashin amfani yana yana tsaki cewa nan an sace kudin Najeriya can an yi kaza yana jin haushi yana ƙara kashi ciwon zuciya da ya kwanye nemi alkur'ani ya ta karantawa ya dinga zikirori ya dinga salati ya dinga zuwa gun malamai yana koyan addini da bai riga koya ba in yana da wata sana'a da ya iya ko ya sani ya ci gaba da yin sana'arsa amma sai mutane su zauna kawai wai su sun yi ritaya ba su da komai sai karatun jarida wasu yan boko ne wannan bata lokaci ne mai matuƙar muhimmanci waɗannan suna daga cikin mazahir na bata lokaci akwai asbabu waɗanda suke jawo zuwa ga faruwar waɗannan abubuwan daga ciki akwai raunin imani bin san zuciya da rashin yaƙini da dogon buri yana sa a ɓata lokaci dukkan suna ƙarƙashin raunin imani Daga ciki akwai rashin sanin muhimmancin lokaci ya mana yawa kamar anan kasa Hausa zaka yi tambayar mutum wani me kake ana cewa wallahi kawai ina kashe lokaci ne yana zaune kawai yana jira wai wani lokaci wanda bai da amfani kawai ya wuce wannan rashin sanin muhimmancin lokaci ne ibn mas'udin aka ruwaito daga gare shi yana cewa ban taɓa nadama akan wani abu ba irin nadamar da nake akan rana ta fito ta fadi kwanaki na sirrin amma sai na duba na ga ban yi wani aikin alkhairi ba ma nadama ce ala yawmin tadlu fi shams yaqillu fa yadlu wa ajli wa lam a'mal shay'an yace rana ta fito ta fadi tun daga ran Allah ya waye rana ta fadi sai ki lissafa ki ga baki wani abun alkhairi ba wani abu wanda Allah zai gani ya miki gafara ba sannan kuma yau kin ƙara kusanci da kabari da kwana ɗaya shi sa daga cikin abun ban mamaki da ban dariya shine wani abu da ya yi yanzu a cikin mutane birthday da yan boko ne kawai suke yin Badde. amma yanzu kowa yana yi kowa wai ranar da rana haihuwa shi ta zagayo zai zo waye biki a yanka kek da sauransu a yi ta sakawa a facebook ai ma yara ai ma manya miji ma amaryar shi mata ce mijinta ayyar shi ma babar su kowa ana mishi birthday ana ta murna an saka kaya kamata yayi mutum ya kuka cewa yanzu a cikin kwanake shi na duniya shekara ɗaya ta ragu shekara ɗaya ta ragu idan da shekara hamsin zai yanzu yau shekarar shi ashirin da biyar to sai aka kifa ta zama ta da shi da ko to ya zama sura ashirin da ya yi kusanci da kabari da shekara ɗaya amma yana murna wai ya ƙara shekara ɗaya da kamata yi in ma har za a yi wani abu sai dai nadama da tsayawa a lissafa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu me yi a baya ina ne nayi mai kyau na ƙara ina ne kuskure na tuba na gyara amma wai ya zama buki al'ada ce ta kafirai ba al'ada ba ce amma ta bugari sosai kowa yana yi yanzu sai wanda Allah ya tsare akan haka sai mata mutum ta yaji ta ce wai ranar ba da dinta wai wai bai matuna ba gari ya waye ko sai ga mata tana zubbara ma baki me ya faru au baka ma san ko me ba yanzu baka tana yau ba da ina ba wai bai bata kyauta ba bai mata ba a je an siyo cake ba shikenan sai daga nan kawai in bai bata hakuri ba ya tsaki dama yana cikin talauci kafin ya dawo kawai ta yi yaji ce wallahi baya so in ta je kuma shikenan kama ba ta zuga ta ce kake kake da wallahi wance kin ji kin abin da aka yi mata a nata just last week kake yadda Allah ya tsare mu akwai kuma har ila yau rashin tsari da rashin plan a rayuwa muna rayuwa ne kawai kamar da muka ambata da zu rayuwa kamar irin ta yara ba mu da tsarin mai za daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza me ya kamata ni me ya kamata karmi kawai muna raye ne kara zube irin yadda muke dan yanzu kawai muna jiran dai fitowar rana da faduwarta in mun ji yunwa mu ci abinci in mun ji bacci mu kwanta kawai har mutuwa ta jike mu ba mu da wani plan kalla ku ga jama'a mutumin da zai zo wani gari a matsayin bako ya zo cirani ko ya zo neman kuɗi shi ya zo da plan cewa daga yanzu misali rani yayi zuwa damuna ina so in samu abin da zan koma da yi kaza da shi da aka bai wasa da lokacin shi duk sana'ar da ya kamata yi zai mu kuma da aka haifa a bariki muna zazzauna a bakin titi muna kallon su suna ta tallan karas suna gyaran takalmi suna tura wulbaro suna sai da ruwa a cikin sa haka sai wani ya arziki sai kiga duk sun samu wadata mu kuma muna cewa nan fa suka zo almajirai mu kuma yan bariki muna nan ba wanda yake da ko sisi amma kullum mu ne a zazzauna a gefen titi sai abin da iyayen mu suka kawo sannan muke ci wani har ya isa aure amma zai iya ci da kanshi shekara talatin ashirin da biyar ashirin da takwas amma sai an bashi abu bude baki a gidansu sai an mishi rigar sallah sai an biya mishi kuɗin makaranta ya zama kawai ci ma zaune ƙato ba mai shi saboda bai da plan ba yi da komai na tsari wannan bata lokaci ne ina fata muna ganewa baya ga wannan har ila yau akwai kuma rauni raunin himma ba mu da himma kamar yadda shi ke cewa himma ba ta da rago to mafiya yawan ƴaƴanmu da al'umma mu ragage ne ragwantaka ke hana samun moran lokacinsu in ba haka ba yaushe za ku taso kai da wani ko ke da wance shekarun ku daya tare kuka kawance a ce yanzu shekarar ku biyu, ita ta haddace alqur'ani ke kuma baki iya ko izu biyar ba kuma tare kuke zuwa islamiyya malamin ku daya ango ku daya in an bada hadda ita ta kwana tana kwamawa har ta iya ke kuma kina da rauni da kin fara daya biyu sai ki ji bacci ki hamma ki kwanta baki da manufa baki da wato jajircewa raunin himma yana daga cikin asbabu ne sannan akwai kuma zama da mutanen banza marasa tunani shata ma yake cewa mai zama da mutanen banza to zai zai ga aikin banza ko zai ji zancan banza idan ya zama wanda kake kallon su abun koyi gare ka ba masu kirki bane to kai ma haka zaka yi in ka taso a irin waɗannan anguwannin namu na Hausawa da garuruwan Hausawa inda ka ga ana zaman dandali kai ma dole ka zo ka fara zaman dandali dan shine al'ada amma idan kika je kudu inda ake kwazo arna ba su da wasa to zaka ga kowa baya wasa kowa tashi yake da muna shi kowa zai tashi ya muru lokacin sa idan ka taso a gidanku kaga na gaba da kai suna karatu kai ma zaka ba harkar karatu yaro idan ya ga babban shi an yi sallar asuba ta daukan qur'ani ta karanta sai kiga shi ma ya dauka zai karanta idan ku ya ga kawai tana kunna TV ne sai kiga shi ma ya dauko remote zai kunna da haka yake koyan al'ada abin da take yi dan ita ce malamar shi ta farko in ya fita waje abin da ya ga ƴan uwan shi da yayi da kanne makwabta suna yi shi zai da haka larabawa suke cewa alayka bijari ubayna dari litastariha min anal jawari idan zaka gina gida ka duba su waye makwabtanka tukunna kafin ka gina gida idan ka gina gida a cikin arna ko kiristoci ko ƴan bid'a to irin tunanin da ke kwalwarsa shi ne shiga cikin tunanin yaranka ba za ki haɗa tarbiyyar yaron da idan ya fito kusa da gidansu nan coci nan gidan karuwai nan gidan giya ya ji ana cewa Allah uku ne ana halaluya ya ga masu yawo cinyar sa a waje ya ji warin giya ba za ki haɗa rayuwar shi da rayuwar wanda ya taso da ya fito ya ga nan islamiyya ne nan masallaci ne nan mutanen kirki ne ba rayuwarsu ba ta zama ɗaya ba tunanin su ba zai zama ɗaya ba haka ne ko idan haka zama da mutanen da ba ba su san muhimmancin lokaci ba zai sa kai ma ba za ka san muhimmancin shi da haka ne aka samu wani abu da ake ma African time African time ina fata kowa ya san shi shine idan an ce za a yi abu karfe goma to ba goma ake nufi ba ba wanda zai ma fara tahowa sai goman ta yi idan aka ce mu yi mahaɗa za mu je mu gaida wancan a ka ba ta da lafiya amma mahadan mu shine junction inda ake shiga mota don Allah jama'a mu hada wurin karfe 10 wata ba za ta fara neman jakanta da kudin mota da gazal da mukullin ɗakin ta ba sai 10 da minti 5 da haka za ta iso wannan junction din ne 10 da minti 28 in ta kuma ita tare ita ce ta farkon zuwa hakan ɗayan ma ta manta duk wani mitin da aka ce za a yi sai an yi latti daurin aure an ce biyu da rabi to waliyan ba za su zo ba ba za su baro samar ba su zo nan gelesa sai biyu da rabin ta yi. su zo su tarar da gosulo a flyover ai ta musu waya sai uku da rabi jana'iza haka har abu ma ya zo masallaci za a sa abin nan a ce a zahar karfe ɗaya la'asar uku da hamsin ko mutane ba za su fito su zo wannan sallar ba sai sun ji ana cewa Allahu akbar Allahu akbar ka iqamatus sala ba su fito ba da kan za ta da iqama za ga liman ne shi da mutum biyu mutum biyu nan wanda suka hakura da duniya ne su ma wasu tsofi ne wanda suke jiran mutuwa kawai amma duka saura kowa yana shagon shi kowa yana harkar shi wani na kan babar din shi yana wucewa da sauransu ba za su zo ba sai an fara kai wani ma sai an yi ruku zai kawo da gudu sallar juma'a da aka ce a zo a ji ba, mutane ba za su zo ba na taɓa tambayan wani profesa a nan ibi wanda masani ne akan harkar al'adu da zamantakewa al'umma ƙasa hausa na ce mishi wai alaga ta malam me yasa mutanen ƙasa hausa suke suke yin latti me yasa ku a nazarin ku na bincike na malamai me yasa dan ka je waje ba za ka ga ana haka ba sai ce akwai abubuwa guda biyu ne akwai alfarma akwai kuma isa mutane suna ji da alfarmashi alfarmashi ne wato mutum ya fi ƙarfin a yi mishi wulaƙanci duk abin da ya ka za a haƙura da shi a ƙyale shi da ka idan aka ce shi ne ɗaura aure biyu da rabi ba zai zo ba sai ƙarfe uku kuma dole a jira shi in aka ce za a yi sallar jana'iza wane ya rasu ƙarfe takwas ana jiran shi shine babban mutum a unguwa ko shine limami ba zai baro gidan shi ba sai wannan lokacin yayi wai dole sai an jira shi yace baka ganin ma har alfari ake da shi a ce ga mutum dubu har aji dubu suna jiran mutum dai har ma abin alfari na gun bawo shi cewa ana jiran sa lokaci yayi amma ba zai yiwu ba a yi sai an jira shi in ɗaurin aure ne sai a ce a ah, akwai wani babanta yanzu ya baro makarfi gaskiya ba zai ya daura ba sai ya zo kuma an ga mai cewa karfe kaza ne amma ba zai taho ba sai yayi latti da gangan zai latti yace to wannan ita ce alfarma sai kuma nuna isa suna so su dinga nuna cewa sun isa sai an jira su din da za a yi ba a jira su ba ya zama abin magana to haka maza suke yi haka mata suke haka yara suke haka manya suke har ya zama al'adam shi ake cewa African time akwai wani babban likita a nan shika ba laifin ba ku wannan labarin don watakila zai mana amfani yake gaya mana wata rana mun je wajen shi cewa ya taɓa zuwa ƙasar jamus ya je ya ƙara wani course a watan babbar cibiya ta lafiya wani asibiti to da ya je dama likita ne masanin harkokin kashi likitan kashi ne likitan tsori da karaya a kai shi department din da zai aiki ran aka gabatar da shi shugaban department ɗin sai yake gaya mai yake cewa to mu da ka zama nan dukan muna fara aiki ne karfe takwas, amma dole kowa ya zama yana wurin zaman shi karfe bakwai da rabi dan ya zama ya duba teburinsa ya share ya duba takaddunsa ya kunna kwamfutarsa in yana jin fitsari ya shiga toilet ya kama ruwa ya fito ya zauna da zaran takwas tayi kai fara aiki zai za a fara ganin marasa lafiya za a fara tattaunawa in mitin ne ba irin yadda za ku je shika ku taru a clinic ana jira likitoci sai kafi da za su zo sai sha daya in su zo kuma su sa wasu fararen riga su dinga wani takama suna jujjuya kamar wasu mala'iku su yi mitin nan su shiga nan su shiga can ba za su fara ganin ku ba sai an yi azarar ku kai wasa in mai ajali kusa ne ma sai ya mutu ba ka suke yi ba ga uban yajin aiki yau yajin aiki gobe yajin aiki sai suka ce mishi to amma mun san kai dan Najeriya ne a ƙasar ku ba a kula da lokaci yace sai ya feeling insulted yace cewa lalle an zage shi kuma ya zagu wato an san tambarin ku ba ku kula da lokaci ce to dan haka za mu sa ma ka'ida kai kana iya zuwa nan takwas saura kwata an ƙara maka minti sha biyar kenan idan yayi tsanani yayi tsanani to dai kana shigowa nan takwas tana yi idan ko takwas da minti ɗaya ta yi maka kana waje to ka koma gida kai ranar ba za ka yaki ba ya ce hankalin shi ya tashi ya ji damuwa ya ji kunci ya ji nadama ina ma da ba ɗan Najeriya ba ne shi cikin da ya tashi sai ya ɗaukawa kan shi to shi kenan daga masallaci yayin sallah asuba sai ya wuto wajen da aka shine da rabi ma a wajen take mushi yana da yake bude ake bude wurin to ni sai na ce a cikin raina to wannan ya nuna cewa ashe an kyale mu dan ko yanzu a nan Najeriya akwai wuraren da ba a yi latti kuma kowa ya san ba a yi gidan soja ba a latti idan soja suka ce za su yi abu kaza karfe kaza to da gaske suke yi ba latti dole kowa ya zo a yi wannan abu a banki ba latta a banki karfe nawa in kina da miji ma'aikacin banki zaki ga ke ma banki ma saba da shi ba da an yi asuba ya fita a bakin pizza take siyan koko da kosai su karya su shiga da shi cikin bankin in kika je karfe 8 kowa yana nan a zaune ya sa naka tabe shi yana jira mai kwastomomi ba alati saboda ba kyale su amma inda aka kyale mutane suna yin latti idan a cikin makaranta nan SCE ko Kongo kina ɗaliba ko a ABU idan akwai wani lecturer irin wanda ake cewa marasa imani din nan wanda baya bari a latti ai in lecture she ba a yi latti ko kowa zai zo akan lokaci amma aka samu da aljanna wanda ake cewa da aljanna mai bari a shiga to wata ma sai an yi rabin awa ana yi da ta kullu tana kwas kwas kwas takalminta kowa sai ya ganta to wannan African time din cinta ce jama'a abin kunya ne abin takaici duk duniya ba a san shi ba in fact babu shi ma a cikin turancin duniya in ba a Najeriya ba in Najeriya ne kawai suka san African time wuri na uku da ba a latti nake muku misali shine hawa jirgi da me waka yake cewa lokacin tafiya in yayi jirgi baya jiran dan kowa ina san ai a cikin ku akwai wanda suka taba hawa jirgi idan aka ce jirgi zai tashi karfe 1 to karfe 1 na rana to tun kaman karfe tara na safe za a fara shiri za a zo a duba a sa mishi mai a kwashe abin da ke cikin dattin kan shi a goge ko'ina ina a sa bulowa a yi shara a zo da abincin da za ba mutane duk an sa shi yana aje a gefe a fara ciki a fara cikin mutane ana karban tikitin su ana duba kayansu awa wajen biyar kowa zai shiga cikin jirgin ya zauna ya gama salatin shi ko addu'ar shi kafin minti ashirin ma lokacin tashi ne zai fara takziyi zai fara tafiya yana zazzagayawa yana shawagi yadda lokacin da yi kawai sai dai cira baya latti to sai kuma adadi wannan na Allah ne ko fa idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wa la yasta'khiru amma mun komai namu latti ne yanzu ko laccan nan sai da aka latti ba haka bane har yanzu mutane zuwa suke ni da ma na faɗa na ce sai ƙarfe goma zan zo kuma Allah cikin ikonsa goma a nan ta na yi ƙoƙari ma nema ko amma sai da aka yi tallata har yanzu mutane zuwa suke duk abin da aka ce za a kuma a haka muke yin shi to wannan ya daga cikin hanyoyin ɓata lokacinmu da muke don ku ƙaddara misali idan da ban fara laccan nan karfe goma ba sai goma da rabi to mun yi asarar rabin awan nan kenan ba wataƙila da ni da ku ya kamata mu amfani da wannan rabin awon mu yi wani abu to mu yi ta tafi a banza wani lokaci sai a je za a yi jana'iza har wasu su gaji da jira su tafi kin ga an ja musu asarar lada an ja mamacin asara addu'a saboda ana jiran wani mutum kwaya daya an ce ya baro Kaduna sai a sa mutane 50 su tafi kun ga asara ne domin su da basu sallar nan ba sun yi asarar ladan da za su samu sannan kuma shi ma mamacin yayi asaran addu'ar su hala a cikin su akwai wasu bayin Allah wanda Allah zai iya kalla addu'ar su ya yafe mushi amma a sanadiyar wani mutum kwaya ɗaya da an ce wai wai shine shine shi ya rike shi kanin uwan shi ne tunda yana yaro aka bashi shi ba zai yi a ce ai mai sallah bai zo ba irin wannan yana faruwa da yawa a cikin dabi'ar mu da tunanin mu wannan ina jin shi kanshi zaman kanshi yake magana akan African time to wanda malamin da nake gaya muku da na tambaye shi wannan farfesa sai na ce to Allah za ka malam ya kake ganin za a gyara wannan abu cewa eh, shi ma bai sani ba iya ka amsa shi kene cewa wallahi shi ma bai sani ba a gyara mutane game da African time saboda a yanzu wanda bai yadda a African time to shi ake ganin shi mardadde mardadde ake ganin shi wanda wai shi zai ce komai in lokaci sai an yi za a ga shi bai da kirki shi baya bin mutane a hankali shi wanda irin dan zafin kai ne ce ai irin kwamarar din nan ne ai a ce ka san shi wani bature ne za ku ji ana faɗa ce ai wani bature ne wato wanda baya jira baya ɓata lokaci ko ina so kowa yana da irin wannan mutumin da ya sani a dangi ko malami ko dan uwa ko kuma mahalan shine mai gidanki ko sarki ka ce ai kusan mu sarkin mu bature ne ba ruwan shi in an ce abu kaza lokaci kaza ko lokacin zai baya jira to bayan da muka ji waɗannan matsalolin da abin da ke jawo su ya rage kuma mai tunanin meye magani me mafita game da ɓata lokaci me zai taimake mu mu dinga cin moriyar lokacinmu mu ba ma barin shi ya wuce haka nan kawai ga banza tunda mun ji cewa idan lokaci ya wuce ba za ka iya dawo da shi ka ci moriyarsa ba in ya wuce kawai ya wuce kenan har abada abu na farko da yake taimakon mutum wajen cin more lokaci shine muraqabatul lahi kula da Allah jin tsoron Allah yin taka tsantsan game da al'amarin lokacinka ta fuskar mu'amalanta shi ji cewa ka dinga tana duk wani minti da daƙiƙa da duk wata awa da ta shuɗe za a tambaye ka kamar yadda muka ji an umrihi fi ma afna za a tambaye ka a lahira game da wannan awan ya kai da ita shin kana shirye za ka yi ba da amsa gamsasshiya ko yaushe mutum ya dinga halarto da wannan a cikin zuciyarsa cewa to wannan lokacin da yanzu amfani nake da shi sallah nake karatun qur'ani nake ina yin wata bukata ne ta rayuwa ko ina sauraron wa'azi to yana da amfani to zan iya ci gaba kenan wannan lokacin kuma bata shi nake fira ce kawai ake ko shirme to sai na yana na gitse shi da zarar na tuna shine idza masa qa'ifun min ash-shaytani tafakkaru fa idza hum mubsirun da zaran wani shaytan ya zo ya kawo musu bin tarnaki sai su marmaza su mumine sai su tuno abin da ya kamata sai su faɗaka su daina abin da suke na barna wajibi ne mu san muhimmancin lokaci sanin muhimmancin lokaci zai taimaka mana ibn al-jawzi a cikin littafin saidul khatir yana cewa yan lil insan an ya'rifa sharafa zamani wa qadar waqtihi fala yudi'a minhu lahzatan min ghairi qurbah yace wajibi ne akan mutum ya san mutuncin rayuwarsa da lokacinsa kada ya sake ya wulakantar da lokacin shi sai akan da'a da neman kusanci zuwa ga Allah yanzu idan ke kasuwa ce kin san muhimmancin dukiyarki kin san muhimmancin jari ki da ka ba ki wasa da shi duk wata sadaka da za a ci a bayar sai dai ki bayar a cikin dan abin da ya samu na riba ba za ki dauki jarin bayar bayarwa domin ki gaba da jarin ki kin karye kina kullun kina kaffa kaffa da shi kina fatan ya karu kina addu'a Allah ya tsaka shi kina ta tunanin ina zaki samu kasuwanci mafi kawo riba na zaki samu waɗannan kayan da sauki fiye da nada kin ga kina tattalin shi kenan ko to haka ya kamata a dinga tattalin lokaci yanda kike tattalin da ne aka fi tattali ko jika ne kam jika ne ko an ce jika ya fi ya fi da dadi ko masu jikoki sun san haka yadda kike ji da jikan nan uban ma zaki mishi tankiya a kai, uban ɗan wanda shi shine sanadiyar kika samu jika haka sarkar duk kina sa ido a kan me suke yi da kin ji shi ki kice yaya me aka yi wa mai gidan nawa kina tattalin shi saboda kai ya samu matsala to haka ake tattalin lokaci ana cin moriyarsa haka wajibi ne ya zama mutum ya yi ta ahda a rayuwarsa ya san me zai yi lokaci kaza me zai yi me ya kamata yi kuma ya dinga executing yana tamfizi yana tabbatar da sun faru shine kin tsara cewa to daga yanzu banan nan da kika ji wa'azi to Allah ya so daga nan zuwa baɗi ina so ni ma ya zama na haddace ko da izu biyar ne da baki da hadda ko izu daya sai ki sama kanki to daga bana insha Allah zuwa baɗi ina so zama ina da hadda izu biyar ko izu ashirin ko izu goma gwagwadon hali in ba zan iya hadda ba to zan yi karatu gaskiya ne abinda nake yi na kaza bata lokaci ne zan daina shi idan mutum yana da plan a rayuwa ko musamman yara a sa su akan plan ga abin da ya kamata su yi ga abin da ya kamata su yi kuka lura yan boko haka suke ran da aka ba mutum admission a university to an san kwana nawa zai ya gama ko shekara nawa ko semester nawa an san iya adadin kwanakin da ake sa ran zai kuma in dai ba wani abu ya faru wanda ya fita daga cikin tsari ba an san ran da zai gama idan dauke ka aikin gwamnati yau yana rubuce an sanar da zaka ritaya an sani cewa to zaka yi aiki na shekara kaza ne kai ritaya yana da safi kuma duk kara kaza za a yi maka promotion ko za a yi maka transfer kamar yadda misali idan ka biya kudin haya yau a gidan haya ka sanar da kudin ka zai kare wata ko shekara ba wai fa an ne kara zai ba sai randa da mai gidan ya gabe da kuɗi ce to jama'a ƙara kawo kuɗi yau ina jin fatara ba a'a an sani da ba garin da zai kare da kin ga akwai plan akwai plan girki da kike yi ai plan kike yi kin san cewa lokaci kaza ya kamata a sa magi lokaci kaza ya kamata a sa gishiri lokaci kaza ya kamata a ƙara wuta ko a rage lokaci kaza ake sa ran yaro na inda za a ce duk baki wannan ba girkin zai yi ba zai yi ba a ce kawai ki aje tukunya a ƙasa komai kawai ki zuba da ruwa da magi da manja da shinkafar komai ki zuba shi gaba ɗaya kawai a ƙasa sai ki ɗora kawai ki kuma ki haɗa ƙafa ki a kujera kina jira ki fi ƙanshi me za ki jiyo ƙauri za ki jiyo ko ƙauri ɓarna ce wannan to ga filan ne komai sai da filan ɗin shi a cikin rayuwar mu komai haka yake tafi ah, har ila yau in ku tuna mun ce daga cikin abin da ke ja mutum ya bata lokaci akwai yin abokantaka da mutane marasa tsari to waɗannan mutane sai kin guje su sai kin rage yawan kawaye yawan abokai yawan classmates yawan friends a facebook yawan group din whatsapp da kike shiga sai kin rage duk wanda kika ga bayi da amfani a cikin kawayen ki to ki rabu da ita duk da kika san tadin ta kullun tadin banza ne da gulma to ki kyale ta sai ki rage yawan su sai ki rage yawan waɗanda kike hulɗa da su wanda hakan zai rage miki yawan dalilan yin wannan shirman sannan kuma sai kin hada kai da mutanen kirki ki zama su ne makwabtanki su ne abokanki su ne kawayenki su ne mutanen da kike harka da su ku kalli hadisin mutumin nan da aka ce ya kashe mutum kara, ya je gun wani ko wannan mutum ya ce mishi Allah ba zai gafarta maka ba ya cika da shi na ɗarin ya je gun wani babban malami ya ce mishi Allah zai gafarta maka amma abin da ka yi ka bar wannan garin ka tafi gari kaza garin mutanen kirki ka je ka zauna a cikin zama a cikin mutanen kirki zai taimaka maka idan ka zauna a cikin mutanen banza mafi karancin abin da ka samu kanka a ciki shine ka daina ganin munin aikin da suke mafi karanci kenan tun kana ganin abin bai da kyau har sai ka zo ka ga a ah, kai ba komai bane ba ba komai bane shine mafi karanci in ka baka zama mara kirki ba wanda shi kanshi wannan yana daga cikin abin annabi yake cewa to wannan babu imani a zakatarka zuciyar kan ka gama baka in ka zama baka kyama abin banza to baka da ragowar imani kenan ba wajibi ne mu guje ma fudulul kalam sakin baki surutu zaman fira zaman dirshan a waje wanda bai da wani amfani yawan yawace yawace muna nan ɗabi'u na sauraron surutu a rediyo da TV da makamantar sai mun guje musu mu dinga raya rayuwarmu da abubuwa masu alkhairi shine abin da zai amfane mu a duniya ko lahira ne masu alkhairi na lahira dai sune ibadoji wajibai da farillai da mustahabbai suna da amfani a lahira na duniya kuma abin da ya zama mana dole muna buƙatar shi muna buƙatar mu ci abinci muna buƙatar mu yi bacci muna buƙatar mu yi wanka muna buƙatar mu yi kasuwanci muna buƙatar mu yi kaza mu yi zumunci to wannan sun zama dole su ma sai mu yi su mu yi su gwargwadon buƙata ya zo a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa Allah subhanahu wataala yana sau yana mutumin da ke burge Allah wanda zai shiga kasuwa amma bai manta da ambatan Allah ba domin a cikin wani hadisi manzo Allah yana cewa mafiya alkhairin gidaje a duniya sune masallatai dan sune gidajen Allah a cikin duniya mafiya sharrin gidaje kuma a duniya su ne kasuwanni dan ne majalisar shedan sai annabi yake cewa kar ka sake ka zama kai ne farkon shiga kasuwa kar kuma ka sake ka zama kai ne na karken fita to idan mutum ya shiga kasuwa kun ga kasuwa duniya kawai ake nema kasuwa ko dai ka je saye ko ka je sayarwa wani ma ya je sata ne to amma sai zama idan ki shiga kasuwa baki manta Allah ba kina tafi kina tasbih kina zikiri idan kina kasuwancin ne zama kina kwatanta dokar Allah a cikin shi ma tana Allah ne to Allah yana san irin wannan mutumin to haka ake so ko shi ka kasance a ko ina ya zama kada bakinki ya bushe daga ambatan Allah to shine kina cin moriyar rayuwarki kenan a da gaskiya abin da ke taimaka mutum ya samu ya ci moriyar rayuwarsa akwai addu'a dinga roƙon Allah Allah ubangiji ka raba mu da kaza Allah ka sa mu samu dama aikata alkhairi iri kaza Allah ka fitar da mu daga kuncin da muke na rashin samun lokacin yin kaza ina daga ciki salihan bayi suna yin addu'o'i irin haka sannan sai kuma kwaikwayon waɗanda ka gansu suna kan tafarki mai kyau sawa'un wanda ka rayu da su ne ko waɗanda ka ji su a zamanin da kake ko wani zamani can daban babu laifi mu ɗan faɗi labari ɗaya biyu ko uku na wasu magabata waɗanda suka suka sanu wajen moran lokacinsu sahabbai fil jumla mutane ne masu moran lokacinsu dina suka zauna alkhairi yake zaune da su ba sa zaman banza ba sa taɗin banza sai dai karatun alƙur'ani ko zikiri ko kaza akwai wasu malamai da aka ji labarin su a duniya saboda irin yadda suka yi ƙoƙari suka morewa lokacinsu za ki ga mutum ƙaramin yaro ɗan shekaru kaɗan amma ya zama babban malami kamar wa kamar Imam Malik ibn Anas Malik ibn Anas bai cika shekara ashirin ba idan babban malami wanda ke bada fatawa saboda yadda ya raye lokacin sa kullun ya kan karatu a gun malamai da ba su gaza guda 40 ba kullun sai ya je makaranta kamar guda 40 ya je gun wani ya koyi hadisi daya hadisi biyu can idan muka ɗauka ko da hadisi ɗaya ɗaya yake koya a gun su kullun sai ya iya hadisi 40 kenan to a shekara ɗaya sai tare ilimi mai yawa kuma Allah ya bashi zakira wanda hadisan nan da an biya mishi yake haddacewa da aka shekara shi 16 ko 17 malaman shi suka ce ya zama malami ya zauna ya karantar mu in muna shekara 16 a nan kasar mutum ma ya san inda hankalin shi yake tukunna ana fama da shi ma yayi sallah tukunna ana fama da ita ta yi azumi lokacin yana dan yankai tana tashan balaga da ake cewa to amma shekara 16 ya zama malami saboda ya ci moriyar lokacinsa ba ku ganin yaro karami aka saka shi akan tafarkin morewa lokacinsa shekara tara sai ya da alkur'ani shekara bakwai shekara takwas ai tab ai tab ya taba mutane sha'awa yayin da sa'o'in shi suna nan suna yawo a gari suna buga kwallo suna suna wasan boris suna ojiyo jiyo suna tashe shi kuma ya zama Allah rama yana jan baki gun tafsiri shekara tara shekara goma na san kowa ya taba ganin irin haka halama dan yake ne ko danki akwai wani malami Ibn abi hatim ar-razi rahmatullahi alaihi wa ala abihi baban shi babban malami ne yayi yawo ƙasa ƙasa shi wannan babban malami ya tara ilimi mai yawa sai zama ya dade har ya tsufa da yazo sai zo na da tsayin shi ce to bari in koya maka duka wannan karatu, na riga na tsufa dan yake bada labari yake cewa babu wani lokaci a duniya da bai karatu da babana ba muna tafi a kasuwa yana biya mun karatu muna zaune a gurin jana'iza ana jira a gama wankin gawa yana biya mun karatu a wurin bacci ya biya mun karatu yace kai ta kai ta kawo babana yakan shiga bayi zai biya bukata yana wanka ko yana wata biyan bukata ni kuma na tsaye a bakin kofar bayi ina biya karatun yana ji ko kuma bayyana kuwa malamin na cikin bayi dalibin kuma na tsaye a bakin kofa shamaki ya shaka kankanin sai ce to karanta inji dan dai ka bata wannan lokacin daga cikin bayi fa jama'a dan haka sai aka wayi gari wannan dan karamin yaro ya kwashe ilimin baban duka har ya shahara fiye da baban lokaci kankani saboda baban bai bata lokaci ba ko kwaye wajen koya mai karatu al-imam al yana daga cikin malamai da suka ci moriyar zamanin su aka ce har a kasuwa yana tafe a cikin kasuwa yana buɗe da littafi yana karantawa yana cin karo da mutane yana ba su hakuri irin yadda muke wa hansa yanzu wani har sai mashin ya kade shi yana tafi yana yana shafa hansa shi kowa ka gani yana tafi yana shafa hansa kamar wasu tabaku to shi littafi yake budewa a cikin kasuwa a ko ina duk inda yaje wannan abin yake za ka yi zama babban malin haka malamai irin su ibnu qayyim al-jawziya Allah ya gafarta mishi ibnu qayyim an bada labarin cewa da yaje aikin hajji jama'a a saurara sai da aka dinga labarin shi a gaba ɗaya ƙasar makka cewa wani mutum ya zo wanda an yi shekaru ba a taɓa ganin mai ibada irin shi ba tun da ya je aikin hajjin nan ko dai yana ɗawafi ko yana sallah ko yana karatun Alƙur'ani, a cikin masallacin makka ba irin yadda muke mu yanzu da an yi umara an sauke shi kenan sai kasuwa sai yawo ba ki jidda ba ki shahar mansur ba ki da sittin ana neman kaya da gwanjo da gumama da da ina tikari suke wani bai ƙara zuwa Ka'aba sai za a yi wada'i tawaful abin da ake cewa ban kwana tana ta yawo a gari ina ake saka hakorin maka ina ake samun eh, hijabai masu sauki ina ake samun takalma na yara ina ne komai goma wata ta bata garin yawon karara ga abin da ta zo yi bata yi ba to shi da je ya tare a Ka'aba har labarin shi ake yi saboda ibada da ya dinga yi an dade ba a ga mutum mai ibada irin shi al-Imam zahabi haka aka ce ya zauna yana ta karatu har sai da idan shi ya makance gaba daya fa ana ce mishi algabar ta malam idan ka yana ciwo ka nemi magani yace ku rabu da ni wannan idan na riga na cinye shi ne ya kare ba wani maganin da za a sani da aka shekaru na ƙarshen rayuwarsa sai makance ibnu abbasin dan uwan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi ma yana daga cikin yara ƴan mutsi mutsi masu tsaba ilimi manzon Allah ya rasu shekarar shi 14 sai aka wayi gari Umar dan Khattab a matsayin shi na halifa ya sanya shi a cikin ƴan majalisarsa to sai mutane manya sa'o'in babansa suna korafi cewa wannan yaron kawai sa'an ƴaƴanmu muna zaune yana zaune zai rena mu sai Umar yake cewa to bari zan gwada su wata rana ana zaune sai Umar yazo ya ja karatu idza jaa nasrullahi wal fath yace me ma'ana wannan aya sai mutane suka dinga faɗan maganganu suna ta shirme Umar yace kai Ibn Abbas fasara musu wannan aya Ibn Abbas ya fara tafsiri ya fara bayani da ya gama sai Umar yake cewa ni ma ban san fassarar ta ba sai wannan abin da ka faɗa ya gwada musu cewa to wannan yaron da kuke gani yaro ne a shekaru amma ya ci moriyar rayuwarsa sai aka tambaye shi aka ce ya kai ka koyi ilimin nan mai yawa haka ga kadan yaro yace sanda annabi ya rasu muna yara sai na ce wani aboki na kaga mu annabi ya rasu ba mu samu mun koyi karatu da yawa a gurin shi ba mu bi sahabban nan sai ta koya mana sai wance yace ha bare an ma mun riga mun zama sahabbai ba mu da matsala ai yace sai na tafi ina ta koya aka ce sai ya tafi gun malami tunda asuba yana jiran shi Haye bacci a kofar gidan malamin har ƙasa kura ta shiga sa yana bacci idan malamin ya fito ya gaishe ce ya baka kira da mai ce a ina bin ladabin ilimi ne ina jira ka fito haka yake bin su gida gida gashi sharifin jinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai tare ilimi mai yawa akwai wani sa'an shi wanda ake ce mishi Abu Salamata ibnu Abdurrahman ibnu dan gida Abdurrahman dan Awu sa'an shi ne a rayuwa amma shi ba sahabi bane to akwai irin wannan renin da sauyin juna suke ma junansu da kanshi daga baya yake cewa nayi nadama yadda na raina ibnu abbas da na bi shi a hankali da na koyi ilimi mai yawa amma na ganshi tsarana sai na raina shi amma kuma tsarana ne a shekaru amma a ilimi ba tsarana bane da kanshi yake wannan nadama ibnu abbas yana daga cikin mutane bakwai da suka fi kowa yawan riwaya a cikin sahabbai amma duk ya koyi wannan karatun yana yaro dan mitsi akwai wani malami wanda shi kuma attajiri malami ne amma dan kasuwa shine Fairuza Badi da littafin sharhin kamus malami ne yana da karabkar raƙuma aka ce ba su gaza raƙumi ɗari ba wanda suke tafiya da kaya suna sayarwa yana da ma'aikata da komai kuma a ce da dangote yake da motoci din nan ba cikin wannan raƙuman sai ya ware raƙumi guda biyar dukkaninsu sai a ɗaura musu da suka fai kawai idan ya je garin da za a yi kasuwanci tunda shi oga ne zai zauna ne kawai a hotel ana zuwa ana sai da kayan ana kawo kuɗi ana tarawa kuma za su je su wata ɗaya wata biyu a wani gari kafin a tafi wani gari idan ya zauna sai ya karanta littafan nan gaba ɗayan idan ya karance su sai je siyar sai yi wasu haka yake tsawon rayuwarsa da haka gashi ɗan kasuwa amma shi ma malami ne ya da rubuce-rubuce a wannan zamanin da muke rayuwa ana kwatanci da wasu malamai waɗanda suka bore rayuwarsu irin malam Muhammad Nasiru bin Al-Albani Allah ya gafarta mishi sai dai shekara kama arba'in yana rayuwa a cikin wata maktaba da ake ce mata maktabatu al Ba baya zuwa ko ina sai rana ɗaya da ya ware yana zuwa ya aiki na gyaran agogo don ya samu abin da zai ci a rayuwarsa sauran kuma kullum yana labirari yana karba sai da ya karance gaba ɗaya littafin labarar shi sa ya zama wani shakundun a ilimi Ba ka taba ganin irin shi ah, don haka idan mutum yana yin wata harka ba wani dole sai ilimi ba duk abin da kake kai shi da gaske ka ciyar da ka don ka yi shi al zuhuri aka ba da labarin cewa ya hadisa Alƙur'ani a cikin wata uku haka bukhari ya ruwaito a cikin at-tarikh ɗinsa shi kanshi bukhari ya dace alqur'ani bai kai shekara goma ba ibn hajar mai bulugul maram shekara shi tare iya alqur'ani imam nawawi ya zo a cikin tarihinsa cewa baban shi dan kasuwa ne sai ya aje shi a shago aka bude mai shago yana kasuwanci to amma shi ba ruwan shi in ya zo na a shagon kawai sai ya bude littafin shi ya ta karantawa yana ta karantawa fa a zo za a sai omo za a sai magi ya ki kula customer har kowa sai ya zuciya ya tafi shago na gaba to wata rana sai wani malami ya zo ya a shagon yana ta kwankwasawa a bani kaza a bani kaza shi kuma wannan yaro yana ta karatu yana ta karatu sai ya taba shi yace kai eh waye saka a shagon nan yace babana yace ina yake yace ya tafi amma zai zo lokaci kaza yace to zan dawo in same shi sai wannan malami ya zo tarar da uban yace kaga wannan yaron yace to bai da rabo a kasuwanci wannan yaron dan makaranta ne ka samu wani ka sa a rumfan da ka kai shi makaranta shikenan sai ji wannan shawara shine al-Imam an-Nawawi mai Riyadus Salihin da 40 hadisa da sharhin Muslim da littafai kala daban-daban gaba ɗaya rayuwar shi shekarar shi 43 a duniya ya mutu amma ji aikin da yayi aka ce baya bacci bacci wai na akwanta nauman subata a kwanta a danna kunne a ita bacci baya wannan baccin a rayuwar shi sai dai irin baccin tela kun san baccin tela ko akan keke da azumin nan ki riga kin tara kayan mutane kin tara yawa da yawa to ko mun dare kina nan kina gengedi ne kawai in ki barka ki ci gaba duk mutanen gidan ki ma hakuri suke da ki kuma duk da haka sai kin gudu ana gobe sallah a neme ki a rasa ki kashe ki to haka yake bacci dan haka a shekara 43 yayi wannan aiki a cikin shekaru ma 20 da wani abu da tattafan da ya ga suna ina jin kowa anan ya san riyadus salihin ko Arba'una hadisa littafin da aka ce in banda qur'ani ba littafin da ya kai shi yawo a duniya ko ina an san shi to inda ba dan ya ci rayuwa ya ci more rayuwar shi ba a samu wannan dan haka ina ma kaina nasiha da yan uwa mata da suke zaune anan cewa lalle lalle mu yi kokari mu morewa rayuwar mu to kun tana na mana alƙawarin zan karanta mana wani hadisi wanda yake fassara mana ma'anar cewa mutane suna suna wasa da lokacin su abin nan nasiha da nake mana ta farko ita ce da manzo Allah yake cewa kun fi dunya ka annaka garib aw abiru sabili wanda ba cikin hadisin bukhari tirmidhi daga sahabi abdullahi dan umar cewa ka zama a duniya kamar bako ko wanda ke kan hanya kun ga bako baya sakin jiki komai nashi a yake guzurin shi kwanakin sa abin da zai da wanda ke kan hanya dan an tsaya da ke akan hanya za a gyara taya ko za a yi sallah sai kawai ki ce bari ki shiga gari yawo ko ki samu wuri ki zauna a gun wata mai sai da abin nan tumatir kusa da wajen kawai kin ga ta san labarin garin ku kwama taɗi ki sauka daga mota bai yiwuwa to ki zama kamar haka ibn umar ya ce daga ran da ya ji haka bai ƙara zama ya ke a rayuwarsa kullum haka yake cin shi kullun kayan shi suna kulle kudin shi suna da safe, abunda zai yana sani haka kar mutum ya sake zama daga cikin wanda Allah yake cewa kalla lamma yaqdi ma amara Allah ya tsare mu wani mawaki shahararri da ake cewa shauki yana cewa daqatu qalbil mar'i qa'ilatul lahu innal hayata daqa'iqun wa thawab bugawar zuciyarki da take bal bal tana bugawa wanda da zaran ta tsaya shine mutuwa ko to wannan bugawa tana gaya miki cewa rayuwar nan fa gaba ɗaya ɗan mintuna ne da sakwanni rayuwar ta duniya ba a bakin komai take ba yanzu yanzu ka ji ba mutum yanzu yanzu wannan hadisi nake so cike mana da shi shine hadisi da Imam Bukhari ya fitar da shi da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce, ina so kowa ya saurara ya ji hadisin nan gaba manzo Allah ya ce daga Abu Hurairah Allah ya kara masa daman manzo Allah yake cewa la taqumu sa'atu hatta taqtatila fi atani azimatani ba za a yi tashin alkiyama ba har sai wasu manyan runduna guda biyu sun yi fada da junansu yakunu bainahuma maqtalatan azimatan za su karkashe junansu wannan shine fadan da aka yafa tsakanin Aliyu da kungiyarsa da Muawiya da kungiyar su Allah ya gafarta musu gaba ɗaya su wa huma wahida kuma dukkanin su kowa yana cewa Qur'ani yake bi kowa musulmi ne wa hatta yub'atha dajjaluna kadzabuna kiyama ba za ta tsaya ba har sai an tashi wasu manyan makaryata manzo Allah ya ce qaribun min 30 sai sun kai kusan 30 kulluhum yaz'amu annahu nabiyyun kowa yana yana riya cewa annahu rasulullah cewa shi manzo ne wa hatta yuqbada al-ilmu kiyama ba ta tsaya ba har sai an janye ilimi sai jahilci ya darkake mutane kun ga yanzu lokacin yayi ko wa yakfuru zalazil sai an yawaita girgizar kasa an yawaita yin samun girgizar kasa wa yataqaraba zamanu har sai lokaci ya zama ya takaita sosai sosai kafin ki ankara rana ta fito ta fadi kafin ki ce kanzil an yi mako guda kafin ki fadaka wata ya wuce kafin ayi haka ayi haka shekara ta zagayo yanzu yanzu na misali azumin nan ana tsora wata kaza yanzu an yi sha uku ana na sha uku kafin ki gama shiri sallah ta yi kafin ki ce kaza kaza take ana sha'abana azumi ya zago wai ta karaba zamanu kenan karshen duniya ne zama? yanzu yanzu nan lokaci yayi ya wuce wanda da ya rasu ana lissafa sai a ce shekarar shi biyar da rasuwa sai aka kamar shekarar jiya ne wanda da ta tafiya kaza a shi ta dawo wanda kaza wajen ta aure a lokaci kaza a shi ta shekara kaza wanda da aka haifa shi shekarar shi kaza yanzu wa ya karaba zamanu manzo Allah ya ce wata zaharar al-fitan turu su bayyana iri daban-daban tashin hankali da bala'i iri daban-daban gashi cututtuka yunwa fatara annoba boko haram rashin wutar lantarki talauci satan mutane yan fyaɗe sun yawa yan shi'a yan kalaka su duk wannan fitintunu ne shine wa wata fitan ba a ba a rana guda da za a ce ana zaune lafiya salin alu ko ina ana zaune lafiya babu wannan rana in ba yi bala'i anan ba za a yi a can manzo Allah yace wa yakfur al haraj kisa zai yawa za a yi ta kashe mutane wasu ma za a kashe su ba a san laifin da suka yi ba wanda ya kisan bai san laifin da aka mishi ba wanda aka kashe bai san laifin da yi ba irin yadda muke rayuwa a yanzu wa huwa al ne. wa hatta yakthura fikum al-mal fa yafidu hatta yuhimmu rabb al-mali man yaqbalu sadaqatahu za a yi zamani kafin tashin alkiyama wanda arziki zai mutane yawa har mutum ya rasa wanda zai karɓi zakashi an yi wannan lokacin a wani zamani da ya shuɗe wa hatta ya tsawala nasu fil bunyan kiyama ba ta tsaya ba sai mutane sun dinga yin gasar yin dogayen gidaje irin yadda masu kuɗi suke dinna yi wa hatta ya murra rajul bi qabri kiyama ba ta tsaya ba har sai mutum ya wuce ta gaban wani kabari fa ya sai ya dinga cewa ya laita ni makano idan kika tuna wata da ta mutu kice oh wacce ta huta ina ma da ni kowa yana wannan tunanin yanzu ba haka bane kowa har yara kanana za su dinga tunanin wani da ya mutu ya huta saboda bala'in da ake ciki shine hatta wa hatta ya burra rajulu bi qabrin mutun ya wuce ta bakin kabari sai ya ce ya laita laitani makano Allah ka samu cika da imani wa hatta tatlu ash-shamsu min maghribiha kiyama ba ta tsaya ba har sai rana ta fito daga yamma fadin Allah yawma ta ya'ti ba'du ayati rabbika la tanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira wannan rana manzo Allah ya ce a cikin hadisin muslim tana zuwa ne kullun ta gaida Allah sai Allah ya ce an gaishe ki tashi ki koma sai a waye gari ta fito karshen duniya in ta gaida Allah a wata rana sai Allah ya ce ki koma ta inda kika fito sai a wayi gari rana ta fito ta yamma to daga ranan babu wanda za ka rutu basa an rufe kofar karban tuba ke fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi ne Allah yake cewa a ranan suna cewa suna jiran aya Allah ko ran da wata aya za ta zo babu wanda zai ci amfanin imaninsa in ba ya imani kafin lokacin ba ko kuma ko da yayi imanin amma bai yi abin arziki a imanin ba To ya shiga uku ya lalace ya Allah ka tsare ranan yace fa idza tala'at wara'a hannasu ya'ani amanu ajma'una idan ta fito daga yamma mutane suka ganta sai kowa yace ya imani fa zalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat imanaha khaira manzo Allah ce wannan ranar shine ranar da rai da bata yi imani ba ba ta samu imani ba wacce ta yi imani bata aiki ba ba ta ci moriyar imanin ba sai manzo Allah ya ce ku ji iya muhallin shahidin wala taquma sa'at dama zan fassara ma'anar la ta'atikum illa bagtani ba wanda sai shirya ba tashin alkiyama sai dai kai shiri tun yanzu ba za ka ce bari ka jira sai an kusa ba saboda manzo Allah ya ce alkiyama za ta tashi ran da za a tashin alkiyama wa qad nashara ar-rajulani thawba thawbahuma bainahuma fala yatabaya'ani da mai siyan kaya da mai siyarwa sun buɗe tamfa ko gwanjo ana dubawa ana cikin dubawa ana ciniki sai dai su ci kawai ana tashin alkiyama ba a gama cinikin ba fala ya tabaya ani ba a gama siyayyar ba wala ya tsuyani ba a samu halin nade kyallan ba sai dai kawai su ji duru tashin alkiyama wan shaqqatis sama'u fa hiya yawma idhin khawiya wal malaku ala arja'iha bala'i ya yi bala'i manzon Allah yake cewa kuma na sa'atu wa ƙadin sarrafar rajulu bil labanil alkiyama za ta tashi daidai lokacin da mutum ya dawo daga tatsan nono a cikin dabbobinsa zai kawo gida asha. ma'ana wani ya yi cefane wani ya kai nika wani ya je ya siyo itace wani ya siyo kalandir wannan tana wanke shinkafa kowa na cikin harkar yau da kullum ana tunanin is going to be a normal day sai dai kai a jiddirin shikin fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un manzo Allah yake cewa wa taqumanna sa'atu wa huwa yulitu haudahu fala yatqi fi alkiyama za ta tsaya a lokacin da mutum ya ɗebo ruwa zai sha ba zai samu halin sha ba wani a cikin rijiya ko a cikin fridge ko a jikin wane ne ya ɗebo ruwa dai ko ya fasa ruwan leda da ake cewa fiye wata zai tsotsa kafin mutum ya sha sai a tashin alkiyama yana rike da wannan abin nan shine wannan fadin Allah ya ayyuhan da Allah yake cewa inna zalzalata sa'ati yawmul abid shay'un abid ko yawma tarawnaha idan za ku tashin alkiyama tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu zati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara zaka ga mutane kamar suna maye kamar yan giya ko yan shirishu Allah ya ce ba maye suke ba amma tashin alkiyama azaba Allah ta da tsanani manzo Allah ya ci gaba da cewa wala taqumanna sa'atu wa qad rafa'a ukulatahu ila fihi fala yata'amha za a tashi kiyama daidai lokacin da mutum ya dauko abinci zai kai baki ya rike cokali da abincin zai kai baki ba zai iya cin wannan abinci ba zai tashi kiyama zai riske shi yana da cokali ko yana rike da lomar tuwon a hannunsa to wannan shine ma'anar la ta'tikum illa bagta kiyama ba za ta zake muku ba sai a afke kaddara a ce wani na wanki wata na cin abinci wannan na turfe wata na duba tukunyarta wani na kan hanya wannan yana tafiya wani na zaune kowa yana yin abin da ya saba yi ma'ana ba a jira ba ba a sa rai ba ba a yi tsammani ba kama abin da ake ce ma mutuwar abkego mutum ya fita kawai sai dai a zo da labarin ya mutu kun ga ya bambanta da wanda ya jinya da wanda ya samu larurar ciwo dama ana sa ran ko ya rayu ko bai rayu ba idan ya rasu zaki ga abin da sauki an fi iya tahammulin abu fiye da wannan ta'afke din mutum ya fita an yi sallama da shi lami lafiya lau ya tafi harkar rayuwarsa sai dai kawai a damu ku da gawa wannan ya fi tashin hankali to haka kiyama take shi sa manzo Allah yake cewa ba a taba gan tashin hankali irin ta ba kuma za ta gani ba in kun tana damar da ita muka fara magana akan cewa lokaci mafi hadari tashin alkiyama ko kuma za ka yi tanadi shi ne tun a yanzu surutu na yayya ko ina ganin bari a basha ubangiji Allah ya sa mana albarka a cikin abin da muka faɗa na daidai abin da ya faru na kuskure da karancin ilimi da tuntuɓar harshe ya Allah ka yafe mana gaba ɗaya waɗannan bayi naka ya Allah waɗanda suke taruwa suna karatu da addini ya Allah ubangiji ka sa musu albarka a cikin rayuwarsu da iyalansu da zuriyarsu kowa yana da larurar shi da bukatar shi a wurin Allah ya Allah ka biya mana bukatun mana na alkhairi ubangiji Allah ka yafi mana zunuban mu yadda ka tara mu ya Allah a cikin wannan gida daga cikin gidajenka ya Allah muna roƙonka Allah kai mana alfarma ka tara mu a cikin tutan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Allah ka tara mu a cikin aljannarka Allah ka tsallakar da mu saradinka. Allah ka yabi mana mu. Allah ka sa muna cikin wanda za su tsira muna addu'a ta musamman ga ƴan uwanmu da suka shuɗe daga cikin iyaye da malamai da ƴan uwa da mazaje da ƴaƴa da dukkan musulmi ya Allah ka gafarta musu Allah ka sa sun kai ga rahmarka Allah ka kauda kai akan su. ya Allah mu ma idan tamu ta zo Allah ka sa mu cika da imani ubangiji Allah gafarta mana mu. addu'a ta musamman ga ƴan uwa malam shu'aibu waɗanda suke gabatar da wannan darussa tsawon shekaru ubangiji Allah ya ba su ladan Allah kuma ya sanya musu ikhlasi a cikin ayyukan da suke Allah ya gafarta musu zunuban su da kurakuran su Allah ya shirya musu da zuriyar su ku kuma da kuke dagewa kullum ba rani ba damuna ba talauci ba arziki ba daɗi da daɗi kuke zuwa ubangiji Allah ya ba ku ladan wannan aiki da kuke Allah ya sa ku daga cikin waɗanda yake ba su falalar mutanen da suke taruwa a gunda ake ambatansu ake ambatan Allah waɗanda Allah ya ce zai yi mala'iku alfahari da su ubangiji Allah ya sa mu cika da imani Allah ya sa kowa ya koma inda ya fito lafiya muna fata Allah ya ba albarka wannan azumi da sauran albarka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu alhamdulillah Allah ya saka wa malam da alkhairi